man da kai kai taba wayanka to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron makan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a lokacin da za a zo a yi wannan zama a lokacin eh, a muna tare da Bolara Sheikh Ahmad kuma shayi na shak mai baruta da kuma shayi na shak ɗahir kuma bauchi wanda za su kuma sako kaki <clears throat> da za su aika wa gwamnan Kano a kan iyalan na Jabbar wanda a shahararmu za su magana a Sako ne zuwa ga gwamnan Kano Shek Abdul Jabbar wanda Imran Ahmad wai sako zuwa ga gwamnan Kano Shak Abdul Jabbar bai zage annabi alhamdulillahi shi ne topic ɗin da aka turo mana yanzu haka da kun ga dan ba da bata lokaci ba ba bata lokaci ba abun magana zuwa ga Shak Ahmad a Imam Bauchi wanda zai fara wannan topic akan a tafiya da ta faru da bar na gani yanzu shekara kamar uku kenan ya To, na ji magana yana yankewa. Magana tana yankewa. Eh, amma ni ana jin magana na? Ana jin magana ka A ah, to shi kenan ba damuwa. Ah, ah, alhamdulillah, yanzu za mu ɗauki abin ta zuwa ga Shek Malam Ahmad to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki sannun mu iwar haka sannan ina jaddada sallama ta zuwa ga waɗannan 'yan uwa waɗanda muke tare da su a daidai wannan lokaci Sheikh Tahir ah, Sulaiman tare da Sheikh Mai Barota da dukkan waɗanda suke tare da mu baki ɗaya ina jumlata mu a cikin kalmar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikassalam. Eh, to da farko dai abunda nake so in ɗan fara faɗa a cikin wannan zama lalle a dangane da abun da ya shafi a kes na Sheikh Abdul Jabbar wannan matsala ce wacce yana da kyau duniya su fahimci me ya faru kuma duniya su yi kokari su yi adalci wa wannan bawan Allah ba ina batu akan wani bangare ɗaya daga cikin ɓangarori ba ina maganan bangaren dukkan wani musulmi kai da ma wanda ba musulmi ba Allah madaukakin sarki yana gaya mana wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa akrabu, littaqwa Karki kiyaya da wa'insu mutane ta sanya ku ku kasa musu adalci ku yi musu adalci shi ya fi kusa da tsoron Allah idan kana adalci zaka zama kusa da mai tsoron Allah dan haka ba a ce sai dan izala kawai zaka masa adalci ba ma'ana in kana izala ba sai dan izala dan uwanka kawai zaka masa adalci ba in kana dariƙa ba dan dariƙa dan uwanka kawai zaka masa adalci ba in kana shi'a ba dan uwanka dan shi'a kawai zaka masa adalci ba duk da muna da sabanin fahimta akan waɗansu mas'aloli da yawa da Sheikh Abdul Jabbar amma ba shi zai hana mu masa adalci akan abin da ya shafi wannan kadiya ba wannan mas'ala da ta faru da Sheikh Abdul Jabbar an jingina masa cewa ya zagi annabi kuma da ɗai Sheikh Abdul Jabbar bai zagi annabi ba ba ni tare da cewa Sheikh Abdul Jabbar ya zagi annabi da farko dai akwai abubuwa na zalunci da aka yi a cikin wannan lamari na Sheikh Abdul Jabbar yadda sarki zaki jiya na bijiro da zaluncin kuma na ce yau insha Allah zan bayyana waɗannan fiskoki na zalunci din mm. wanda yana da kyau mutane su fahimce su kuma za mu yi batu na adalci kuma duk wanda yake da comment akan waɗannan zantuka da nake so in sake su yayi yana da dama yayi da eh, farko abin da na in ka ce zalunci so da ka bayyana saboda ah, eh haka ne zan bayyana zan bayyana har zalunci guda takwas na cire zalunci guda takwas na cire um, da farko alhamdulillah na yi rubutu da larabci ni kai na rubutun nawa ne kuma zan bijiro da larabcin sannan kuma sai in yi bayani a hausance abinda nake faɗa zalunci na farko akwai mailu qasdihi alhasana ila almaqsadil kabiha. Hmm. wato karkatar da manufarsa mai kyau zuwa ga mummunan manufa mislu qawlika sabba sheikh abdul jabbar annabiya hada zulmun wa buhtanun wallahu almusta'an kamar misali kace ce Sheikh Abdul Jabbar ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan zalunci ne kuma da ƙarya wacce take babba wallahu almusta'an Allah shi ne abun neman taimako um, da ya sa na faɗi haka idan kana so ka gane ka yi adalci ko ka yi zalunci ulma ku sheikh ka faɗi exactly abun da shi malamin ya faɗa in kunta mina sadiqin in kana daga cikin masu gaskiya kar ka yanke masa magana sannan kuma kar ka karkatar da maganarsa ma'ana a wajen ma a faɗi abun da ya faɗan shi kansa ba a faɗi hakan ba to kaga wannan shi kansa zalunci ne sannan wajen karkatar da maganar daga yadda ya faɗe ta shi kansa zalunci ne sannan yanke masa maganganun shi kansa zalunci ne sannan sai zalunci na biyu tahrifu ma fi shifa lil qadi iyad باستدلال ما فيه بأن الشيخ سب النبي مثل قول Ibn عتاب في الشفاء للقاضيات الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نفس مؤردا أو مسرحا وإن قل فقتله واجب فهذا الباب كله مما أده العلماء سبا أو تنقصا يجب قتل صاحبه هذا ظلم وبهتان مبين abinda nake faɗa a nan zalunci na biyu shine karkatar da zantukan da Sheikh Qadi Iyad ya faɗa a cikin littafinsa mai suna Ashifa wanda ana kafa dalili ko ana neman dalili a cikinsa wajen tabbatar da Sheikh Abdul ya zagi Annabi da zantukan mai Ashifa da farko an zalunci shi kansa mai littafin sannan an zalunci shi kansa Sheikh Abdul Jabbar sannan abu na uku an canza zantukan mai littafin aka mayar da upside down ɗinsu misali gashi maganar da zan ɗauko na ibnu ita ke faɗa a cikin ashifa na qadi iyad inda yake cewa alkitabu was sunna mujibani anna man qasada an-nabiyya aji wannan duniya ta saurari wannan lafazin yace alqur'ani da sunna sun wajabtar da wanda ya nufi annabi man qasada an-nabiyya wanda annabi ina maimaita wannan kalmar don aji cewa in ka nufi annabi ne ba yadda za a juya ta idan ka zo kana misali ka ce an mai da annabi kamar kaza kenan akwai waɗanda suka mayar da shi kamar kaza ne ba kai ne ba mm-hmm. to ya cewa man qasada annabi sallallahu alaihi wasallam bi aza wanda ya nufi annabi da cutarwa aw naqasin ko mm-hmm. tauyewa mu'ridan mm-hmm. yana ko hannunka mai sanda in dai annabin yake nufi aw musrihan ko kuma a fili amma fa annabin yake nufi wa in kalla komai karancin maganar to fa qatluhu wajibun kashe shi wajibi ne fa hadal babu kulluhu mimma addahu ulama sabban wannan babin yana daga cikin abin da malamai suka lissafa shi a matsayin zagi wa tanqusan yajibu qatlu sahibihi to ya wajaba a kashe ma abocin wannan to kaga mai ashafa yana batu akan wanda ya nufi annabi da wannan to sai aka juya shi aka mayar da abin da mai ashafa yake nufi aka sun haka to shi kansa an zalunci mai littafin shi kansa waƙi in ba a faɗi abin da mai littafin ya faɗa ba kaga ga zaluncin da aka yi wa Sheikh Abdul Jabbar sannan kuma ga zaluncin da aka yi wa mai littafin shi yasa nace haza zulmun wannan zalunci ne wa buhtanul mubin kuma ƙarya ne babba tunda addinin musulunci ake dole a bayyana komai kamar yadda Allah kuma ya hana mu wannan yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi a dinga canza zance daga yanda yake kamar yadda malaman tafsiri suna cewa ai wa yufassirunahu gairi muradillah suna fassara shi da yadda ba haka Allah yake nufi ba to abinda aka yi wa mai ashifa qadi iyad an yi ta fassara zantukarsa a yanda ba haka ma yake nufi ba hadha zulmun wa buhtanun azimun wallahu almusta'an sannan zalunci na uku ila bil أقول wal kalima تخصيص الحكم باللفظ ma'ana wal maksadi, wan niyya wal irada. abin da nake faɗa shi ne karkatar da hankulan mutane zuwa ga keɓe hukunci da zallan lafazi da kalma ba tare da lura da ma'ana da manufa da niyya da nufi ba wannan shi kansa wani zalunci ne ya aka karkatar da hankulan mutane wajen keɓe hukunci da lafazi sai a ce wai lokacin da za a yi muƙabala da shi wai ya nuna lafazi ya nuna kalma ba tare da kuma lura da ɓangaren ma'ana ba tare da lura da ɓangaren ne manufarsa ba tare da lura da ɓangaren me hmm. niyyarsa shi kansa wannan rashin hmm. adalci ne kuma da zalunci ne to shayi ya kuna da minti na'am da inda ka fara min da na ce na san na ce wuri yayi na'am Eh, wallahi maganar tana yankewa ban san me yake faruwa ba. Eh, a wurin ka ne. Kuka daga waje na? Eh, na. To ina ji yanzu. E ka ce a yankin mutum kana abinci ne kamar ga abin da uwa ne. To wani ai sai kuma wurin karatu ka yanke bidiyo ko wani abu ka sa a aika abin da ka ji shi ya faɗa wannan shi ya faɗa shi ya faɗa to shin ta ya za wannan ke zalunci a kan hmm. Allahi astaghfirullah ka yi maganan nan maganan nan ta yayyanke mu kusan ban ji me ka faɗa so ba ko sauka ka dawo matsalan daga gare ka ne gare ni okay ah to eh. amma kuma gashi idan kai magana ina jin ka kai me barota eh matsalan daga sarki zaki ne maganan sarki zaki na yayyankewa eh gaskiya Mm. Okay. Eh, to ina gani kafin ya dawo za mu iya ci gaba ai. Eh a ci gaba. Abin da nake faɗa wato mutane yana da kyau su fahimta daga cikin wannan zaluncin da nake tarayya na. Ah, alhamdulillah yanzu kuna ji na? Yawwa to yanzu kiliya ina jin ka sarki zaki kiliya. Very good. Aha, minti biyun ka da kai kayi magana cewa wurin yanke ma da abinci ba magana kawai a yanke maganan za zalunci. Na'am. wani ai a nan kana kai ma kan kan example da kai kana iya ka ɗinki bidiyo ka kawo ka ce a ah, ga abin da za ya faɗa eh, eh. ka da yake to shin me yasa wannan zai zama zalunci kan mala abdul amma ba zai zama zalunci kowa ba Allah ya saka da alkhairi to bari in yi jawabi idan har kamar ni idan zan yanke maganar mutum to zan yanke hmm. asalin point ɗin da ake nema kuma abun da zai tabbatar da hmm. cewa mutum ya faɗa ɗin shine asalin abun da ake nema ba wai in hmm. datse wani ɓangare a inda na san in na haɗa da ɓangaren kuma ma'anar da kake nufi za ta iya fitowa ba sannan duk inda zan yanke to zan yi amfani da asalin abun da kai ma ka tabbatar wa kanka zan iya misali da wannan a fili duniya za ta iya fahimta misali kaga a wajen abin da ya shafi yanke wannan na yi misali da ayoyin alkur'ani da yawa a inda Allah mm. maɗaukakin sarki yake kawo a misalai mm. ko kuma in ce inda Allah ya faɗa Uzair ibn Allah yi misali da wannan jiya wa qalat nasara al-masih ibn Allah kaga yahudawa suka mm. ce nasara dan Allah na'am yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne nasara suka ce mm-hmm. almasihu ɗan Allah ne to misali kaga cewa aka yi waƙalu ƙalu to sai in yanke waƙalun mm. don in tabbatar da cewa yanzu ni nake faɗan wannan maganar ko kai kake faɗan wannan magana to wannan ita ce asali yankewa ta ɓata maganar mutum to amma misali sai kai bayanai da yawa akan abin da ya shafi mas'alar amma idan na zo wajen yankewan so zan shigar maka da waƙalatul yahudu wannan nasaran da ka faɗa in shigar maka da ita sannan in haɗa maka da faɗin ka Uzairu Allah. to kaga wannan koda kayi karatun awa guda idan na yanke daidai wajen sai na yi bayani akai wannan ban cutar da kai ba to yana da kyau mutane su gane shi kansa yankewan ana nufin sharri da yankewan sannan kuma ana nufin fahimtar da mutane da yankewa wanda yankewa da ta zama ba ta zalunci ba So, saboda haka, yau wato wannan to ban sani ba da ke lokacin ya riga eh, babu laifi babu laifi. Eh, insha Allah, babu laifi. Gana zuwa ga tsayar Umar Suleiman da Bauchi shi ma wanda za mu ji minti gomansa a kan haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Ina farawa da faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tusifun sadaqallahu al aliyyul azim. Sarki zaki kamar yadda jiya na fara muqaddima na cewa a har kullum idan kana so ka yi magana a kan maganar wani kana bukatar da farko ka fahimci me yake nufi na biyu kuma ka naƙalto abin yadda yake sannan idan shi yana da wata manufa ka naƙalto abin da ya faɗa tare da manufar tasa amma babban matsalar da muka samu daga ɓangarori na musulmai shine sai aka rasa wannan ɗin akan al'amarin malam abdul jabbar da aka tashi sai aka ce wai ya kira annabi da ɗan taure ko bunsuruwal iyazu billah wannan ai abin da su masu nakaltowa suka fahimta ne ai abin da masu faɗa suka faɗa ne akwai bukatar a nakalto abin da ya faɗa abin da yake nufi a ce shi yana kare annabi ne don ba za a yi wannan ba sai aka juya aka yi upside down to anan ya tabbata an zalunce shi wadda muke kira zuwa ga gwamnan jihar Kano akan ya fahimci cewa da gaske ne mun sani ba shi ya kama Malam Abdul Jabbar ba. Fama duniya kuma ta shaidi shi yake ci gaba da rike Malam Abdul Jabbar. Sarki zaki Malam Abdul Jabbar yana hakaito ma'ana, ma'ana na abu ne. ma'anar yake kawo me nake nufi da ma'ana a lokacin da aka zo aka cewa ne ya yi kwana kaza bai yi wanka ba kai idan ka zo fitar da ma'anar kwana kaza da ya yi bai yi wanka ba za ka iya cewa kenan mutum ne mai dauɗa duk da mai gaya maka ya yi kwana goma bai yi wanka ba bai kira shi da mai dauɗa ba ko ƙazami ba amma kai a natija za ka iya fidda cewa tun da ya kwana goma bai wanka ba kenan ƙazami ne to sai aka zo aka ce a wasu hadisai banzan rahama alaihi salatu wassalam wai a cikin awa ɗaya yakan bi kan matansa hmm. shi sai bai yarda da wannan hadisin ba saboda in ya yarda da wannan hadisin ina batun raba ɗaki raba kwana da ake cewa manza Allah yana yi sai ce an mai da manza Allah sai ka ce bunsuru ba wai cewa ya yi da gaske na yarda da wannan hadisin kuma tunda na yarda da shi maza Allah bunsuru ba ne ba haka ya faɗa ba inda muƙaddara zai faɗa haka a gaban ɗalibansa wallahi ba zai sha ba wasu tun anan za su fara ƙalubalantarsa amma da ya kawo ma'ana ya ce an mai da manzo Allah sai ka ce kaza sai a komo kuma wai ana ce shi ne ya ce shi ya sa ya zamo masu tuhumar tasa idan ka dinga bibiyar su sai ka ga har yanzu ba su da magana ɗaya a kansa ni ina da jawabin da wani ya ce a kan Bukhari muka ɗaure Abdul Jabbar akan sahihul bukhari kaga kenan ba akan manzo Allah ba to kaga shin akan manzo Allah ne ko akan bukhari saboda in an ce akan bukhari ne mutane da dama su ce to sai me sai aka ce to bari a dora akan manzo Allah sai aka je ana neman sa da ya kawo lafazi wai lafazi wadda kamar yadda na gaya ma kwanan nan na saurari wani malami daga garin Bauchi wanda shi ma aka masa irin abin da ya goyi bayan a yi mamala abdul aka ce ya kawo lafazi ya gagara kawowa ƙarshe dai haka ya zagi wanda ya ce masa ya kawo wannan lafazin da cewa da kiki ne ashe kai ma lokacin waɗanda suka ce mala abdul jabbar ya kawo lafazi ashe kikai ne kuma kai ma da ka goyi bayan su ashe kai ma tacaccen daƙiƙi ne mai gudun fanfalaki mai gudu ya sanya ma sunan gudunsa hijira ko ƙaura ko abin da ya kama da wannan ala ayi halin saboda haka sarki zaki lokacin na yi wata magana na ce in an bi ta cewa a kawo lafazi to la ya buka hajarun ala hajarin ba wani malamin da zai sha domin wataran malamai sukan fassara aya ne da ma'ana ba kullum ne suke fassarawa a tarjama tahtal lafzi ko kuma harfin bi harfin ba a'a wata ran kakan yi tarjama hurra sai ka ba da ma'ana sannan hatta malaman nan na hadisai da ake gani wata ran fa ma'ana hadisin suke kawo mana ba harafi da harafin da annabi ya yi amfani da shi ba saboda ɗaya daga cikin marawaita hadisin ne ya ce rubba hadisin tuhu fi misir wa tuhu fi sham nakan ji hadisi a misra in je in rubuta a sham yiwuwar lokacin da zai rubuta ma'anan hadisin zai rubuta amma shi yanzu nan ya zo yana fidda ma'ana ana ce masa danme ana ce ya zagi annabi ana ce ya wannan nau'in zalunci ne wadda muke kira zuwa ga gwamnan kano da ya gane cewa wallahi tallahi idan har zai tausaya wa masu baɗala don an wurga su a cikin mota ya fito yana nuna shugaban Hisba bai kyauta ba to ya gano cewa abu na farko shine ya fara tausaya ma wannan bawan Allah da ya fito yake kare annabi idan har zai fito ya nemi sulhu da shugaban Hisba bisa maganar da ya yi wajibi ne a kansa ya yi gaggawan neman sulhu da wannan malami da ɗalibansa babu mutum guda ɗaya da ya taimaki wannan gwamnati ta kai ga gaci a Kano. Na yi ƙalubalanta mutum ɗaya wadda ya taimaki a malamai wadda ya taimaki wannan gwamna abba gida gida ɗin kamar malam Abdul wallahi babu. To, ai malaman ma sun yaƙe shi ne abba gida gidan mun sani ba wai ba mu sani ba. To, shayya na zuwa. minti biyu ka da ya tsara ta yi ta ce za a bi ta kan fassara duk malamin duniya kace ba ma Najeriya ba wanda ya sha. Babu. E shin akwai a wannan irin kalmomin da ake yi kamar a ce mutum yana bi mana ai kwana biyu bai wanka ba shekaru malami ya zo shi ce a ah, shi fasara shi ai mai dauda ne an mai da shi kamar mai dauda ko kuma ha yana zagaye kaza shi ta an mai da shi kamar bunsuru shin akwai makamancin irin mallumma da suke yin haka cewa su kuɗa gaga kuma akan akwai akwai kuma wancan karon na kawo ma yanzu ma ban manta da abin da na ce ba kuma zan baka misali da shi to muna ji akwai ayar da marigayi a sheikh abubakar mahmud gumi ya taɓa karantawa jama'a kusa mun tsayar da lokacin malam network gun malam mu ya mun tsayar da lokacin malam ya kuri ku bari mu ba mu samu hamu samu lokaci mu ba wa malam kara masa minti daya zai dawo yanzu ne Assalamu alaikum. Okay. To alhamdulillahi Sheikh Man Dahir yana da mun aje wannan lokaci eh, minti biyu sa ya zo mun kara masa kan wancan ya ci gaba da wannan bayani kamin ya ta da wancan karatu. To amma za a mu dauke abin magana zuwa ga Sheikh Mai baro ta shi ma yana da minti goma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wala yajriman shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. to alhamdulillah yan uwa ni zan ɗauki ɓangaren littattafan hadisan nan wanda su ne mafi inganci hmm. guda shida wanda kuma duk gasu a gabana ah. Ah, zan yi magana a kan hadisan da ake tuhuma Malam abdul a su ga abu dawuda kamar yadda kuke gani ga sunan Ibn maja kamar yadda kuke gani ga ga sahihul bukhari kun ga na uku kenan ga na hudu sahihu muslim ga na biyar ah, turmuzi ga na shida nasa'i ga na shida nasa'i to littattafan nan guda shida wanda ake cewa sittu siha su ne a gabana kuma zan yi magana akan waɗannan hadisai wanda maganar da zan yi akan wannan hadisai ba wai mai baro ta bane zai fassar wannan hadisai da sanin sa ko da fahimtar sa ko da ilimin sa ko wani hadisi sai da na bincike me malaman duniya suka yi magana akai to alhamdulillah za mu fara bayani akan hadisin nan da Abdul Jabbar yake ta za a kansa ma'ana yake korewa manzon Allah shine hadisin fitsari a tsaye a cikin sahih bukhari kamar yadda kuke gani gashi in ka duba babul bawl qa'iman wa qa'idan zaka ji yadda ainihin Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin babin fitsari a tsaye babul bawl qa'iman wa qa'idan fitsari a tsugunne da tsaye yace an huzaifata ibn al-yaman daga Huzaifa dan Yaman radiyallahu ta'ala anu Allah ya kara masa yadda kala ya ce atan nabi sallallahu alaihi wasallam su bada ta kaumi manzo Allah ya je bolan waɗansu mutane fa bala qa'iman sai ya fitsari a tsaye fa bala qa'iman sai ya fitsari a tsaye kuma da ni da kai da ku mun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a ce babanmu ko malaminmu a ganshi yana fitsari a tsaye ba kuma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya hana dukkan wani musulmi ya fitsari a gaban wani ko ya kama ruwa a gaban wani Manzala sallam ya ce duk wanda idza kala ahadukum falyastatur idan ɗayan ku zai kama ruwa to ya ɓoye kada wani ya ganshi to ta ya manzon Allah sallallahu alaihi zai kama ruwa a gaban wani bayan ya hana kai da ni da kai mu kama ruwa a gaban wani to kaga wannan hadisin ma ya ci karo da wannan to shine Abu Jabbar ce bai yadda annabi ya fitsari a tsaye ba kuma yana korewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai aka tabbatar masa to idan mun tafi cikin ah, sunanu ibnu majah ga sunan ibn maja saboda ɗaliban karatu za mu rinka faɗan lamba idan ka duba hadisi na ɗari uku da biyar daidai ya yi magana akan shi ma babu ma ja a filbaul ka'iman babin da ke magana akan fitsari a tsima ana shi ma ya kawo wannan hadisi na abubakar bin abi shaiba wa hushaimun wa waki'un an al'amash an an wa'ilin an huzaifa shi ma wannan ruwayan ya samo ta daga Huzaifa Abu wa'ilin yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu a tasu ba data kaumin ya je bolan waɗansu mutane fa bala ka'iman sai fitsari a tsaye. to yan uwa abin da muke so mu tambaya dan Allah me zai kai annabi bola bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fadahir sai ce warrujza fahjur idan an ce rujuza duk wani abu na kazanta da bautan gumaka duk wani abu na kaskanci Allah ya ce manzon Allah ya nisanci annabi ya rasa inda zai je ya kama ruwa kuma sai bola kuma yayi a tsaye tinkiya akuya in za ta yi fitsari shi ta tsugunna kare in zai fitsari shi ta tsugunna sai annabi Muhammadin da Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kyakkyawan dabi'a ya tabbata ga manzon Allah to bari ku ji ƴan uwa a cikin wannan hadisi kuma sai gashi an samu karo da juna me ma'anin karo da juna an samu wani hadisi kuma wanda malam ya ƙara kawo hadisin na na Aisha babun fil bauli ka'ida wannan babu yana magana ne akan fitsari kuma a tsugunni sai gashi ya ƙara kawo haddasana abubakar bin abi shaiba wa suwaid bin sa'idin wa isma'il bin musa ah, as-suddiyu qalu bin shurayhim bin ah, bin hani'i an abihi ce man ku. duk wanda ya baku labari qa'iman yayi fitsari a tsaye fala tusaddiquhu kar ku gai kar ku ga aitu ana ma ana ma ra'aitu hu yabulu qa'ida sallam yana fitsari a a a tsaye ba Allah sallallahu alaihi wasallam ana ra'aitu ya bula qaidan ni naga manzo Allah yana fitsari a tsugu menene a tsaye to ƴan uwa ina son ku fahimci wannan irin waɗannan hadisi Ahmad Abdul yake korewa amma saboda ta'assubanci da aka zo ana tabbatar masa to bari ku ji dai har ila yau wani hadisi kuma da yake ki daya idan ka duba cikin sunan ibn majan gashi hadisi na rawaito hadisi haddasana muhammad ibn yahaya قال حدثنا عبد الرزاق قال حدث ريمي عن ابي اميه an ibn umar an umar wannan hadisin daga sayyidina ce ra'ani rasulullahi wa ana abulu qa'iman ni umaru manzo Allah ya gani ina fitsari a tsaye umar kenan manzan Allah ya gani ina fitsari a tsaye fa qala sai annabi ce ya umaru ya kai umar la tabul qa'iman daga yau kaka kara fitsari a tsaye annabi ya hana umar sai yayi malaman hadisai ba ku karanta waɗannan hadisan ne gashi nan a cikin sunan ibnu majah annabi ya hana ma Umar fitsari a tsaye shi kuma sai yayi to irin wannan hadisan ne mu ma muka ce ba mu yadda da su ba annabi ya fi karfin ya fitsari a tsaye ni kaina mai baro ta fi karfin ne fitsari a tsaye ballantana a siffanta da manzo Allah shine Abdul Jabbar yake korewa korewa yake ba tabbatarwa bane amma aka sama haɗin kan maja wasu daga cikin 'yan ɗariƙa hadafin saboda ya taɓa shehu Ibrahim muna faɗa Abdul Jabbar bangaren taba mana shehu wallahi ba ma kaunar shi ta wannan bangaren ni na sha faɗa saboda taba shehu Ibrahim a wurin mu ba karamin abu bane so muna son shehu Ibrahim shehu Ibrahim masoyin annabi ne to amma idan mun rabu da shi a bangaren shehu mun haɗu da shi a wurin sayyidina rasulullahi yana son annabi yana yana neman mutuncin annabi yana girmama kadarin manzon Allah yana girmama iyalan manzon Allah to ya kamata kuwa dan mun rabu a shehu ya kamata ya kamata mu haɗu a Muhammadin Rasulullah. Wallahi al'azim ni mai ɓaro da na faɗa na kuma na faɗa koyo Abdul Jabbar ya fito ya taɓa shehu sai na mai raddi. Ya dawo ya taɓa shehu Ibrahim wallahi sai na mai raddi. Amma zaluncin da aka yi mai idan ya taɓa shehu ba zai yi ko mu zo mu ba da shaidan cewa wallahi tallahi zaluntar shi aka yi ba. Da saboda haka irin waɗannan gurɓatattun hadisai suna nan a cikin littattafan hadisai da yawa an dinginta su ga manzo Allah kuma ba su inganta ba. Sannan abin da lokacinka. a ah, minti biyu ah, shin me yasa in kai kazo kana fassara shi haka ah, shi ma shi ba an ba shi daman haka ya zo da littattafai kamar kan da kai zo da shi shin irin fassaran ka yayi kamar kan da kake yi yanzu kuma Jamal na Jabbar me yasa bai samu wannan daman kamar yanzu aka minti goma na baka ka iya kayi magana me yasa shi wannan minti goma bai iya ya cewa kan abun da kake faɗan kuma irin fassarorinka haka yayi to alhamdulillah sarki zaki karka manta lokacin da gwamnati ta shirya abin da ta shirya na mukabala da Abdul ta taro fa mutanen da suke kalubalantar ne mutane da yawa aka taro aka sa shi a gaba kuma shi aka bar shi shi kadai kamun nan akwai wasu abubuwa da aka yi na barazana na tsoratarwa wanda ko kai ne a lokacin ba za ka samu irin natsuwar ka gabatar da ainihin abin da ya dace ba kuma in ka lura lokutan da aka bashi ai sun yi kaɗan da ni da kai da kowa da kowa ya san cewa wallahi mal abdul jabbar malami ne kuma yana da hujjar da zai iya kare kanshi a ko ina amma irin yadda aka yi amfani da ainihin wannan lokaci aka taro makiyan shi da yawa suka cika mai idanu aka yi mai taron dangi babu ta inda yake samun wani tausasawa babu ta inda yake samun wani ainihin support to kowaye ma zai iya dan samun rudewa a wannan yanayin kuma a ƙasa a gebe gashi ana ƙoƙarin a yi mai bishara da wani abu wanda yake na cin mutunci ko na tozartarwa ko na wulakantarwa to a lokacin za a iya ma um, uh, Shehu Abdul Jabbar uziri da irin kasancewar haka ya ga mutum akwai wanda zaga zai iya magana a, a platform kamar haka amma in an tara bai jama'a wani zubin misali zai iya shiga cikin wani yanayi to saboda haka wannan bai nuna gazawa a gare shi ko bai nuna cewa abubuwan da yake karantawa babu su lafazan da ya amfani da su ka san kanawa duk wanda ya san kanawa mu muna da jibi da kanawa mahaifiyata ba kanuwa ce suna da wani irin hausa da wata irin kwakwalwar da wallahi al'azim in kana mu'amala da su ba kowane mutum ke da irin wannan fasahar ba da hausa in suna magana zaka ji hausa mata ba karfin kwakwalwarka amma ba ma tunanin ba ma tunanin cewa eh lokaci a ah, wato magana malam mai baro ta abinda ni zan yan doki ciki kubin gafara zan yan doki cewa in yace fargaba da wasu ababa fine amma in yace mini tarun jama'a na ce ah, to wala da jama'a shi ba za sa ce masa wannan tarun jama'a ba saboda ya zo eh, miliyan miliyan ko kuma dubu dubu dubanni yana yana magana Yanzu in dai tarin eh, jama'a ne in ka ce wannan gaskiya ni a wuri na amma a wurin ka kai ka faɗa amma a wuri na ba zan ɗauki wannan ba zan yi ɗauki ka ce ba mm. ah, maybe fargaba to na ɗauki haka to alhamdulillah shek ma ɗahira da minti biyu da zu da network ya kasa ba shi dama da za mu ɗauki magana mu ba shi wannan minti biyun ya ba mu jawabin abin da yake ah, sarki zaki wasu ne suka yi ta damu na wai dole sai sun yi waya da ni Wai su gane ina program ne na gudu ma ta ɗaya layin aka sake bi na ɗaya layin hmm. na gagar sarki zaki a gurguje kafin in je zuwa ga wancan tabbayar da kamun ah, maganar minti goma abinda nake ɗaukawa ah, mala abdul ya riga ya ginu akan ɗaukan mintoci masu yawa da awanni kafin ya fitar da natijan abin da yake yi saboda mutum ne wanda zai iya maka awa biyu awa uku har awa hudu yau inda ni ne aka bani minti sarki zaki saurara ka ji ni inda ni ne tsaya ka ji inda ni ne aka ban minti goma hmm. sai na yi sujada na taso tukunna da in fara amsawa saboda na iya ba da amsa a minti uku ma ba goma ba amma malam abdul jabbar zai maka sai ya maka awa hudu to ya saba da wannan tsari sai ya ɗauka in suka zo tunda sun mai ƙarya cewa za su zo su ba shi dama sai ya ɗauka kenan za a ba shi dama ya yi wannan shigen awa biyu uku ɗin ko hudu su kuma suka ba shi minti goma so wannan ne ni a yadda na fahimta amma dangane da ɗazu misalin da ka bayar ɗazu nake cewa dangane da dalili da yake tabbatar da wasu za su kawo aya ko su mata fassara da wani abu na daban wadda su ma in aka gina haka za a iya hukunta su a ce kenan ga abin da suke nufi wadda ta saba ma doron aya in abin ba da misali ne akwai marigayi shak abubakar mahmud gumi akwai ayar da ya jawo inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin eh, ana gama jan ayar sai ya ce kaga wannan ayar tana nuna cewa gwanda kirista da ɗan ɗariƙa. Mm. Ta ina wannan ayar ta yi alaƙa da cewa gwanda kirista da ɗan ɗariƙa? Amma natija ne shi a wurinsa ya fitar da natija ne na ayar. Mm-hmm. Wanda ba ita ce farko kuma an ja ayar ana rufe ayar ya faɗa haka. Mm. Ka gani? So akwai irin waɗannan malamai da dama za ga suna fito da natija ne, wataran suna kawo ma'ana ne, ba suna fassara abu harafi da harafi. Wataran in za ka ce za ka fassara abu harafi da harafi to ma'anar ba zai fita ba. Sarki za zaki barin ba da misali da yake nuna haka. ne Yahudu yadullahi maglula. Yahudawa sun ce hannun Allah a naɗe yake. Sarki za zaki mai ka fahimta da naɗewan hannu? Ah, to yana da fassarori sosai kuma yana da kuma fassara ainihin fassarar da ake nufi. Ainihin fassarar da ake nufi. yake. Eh. In kake mana hannun Allah a naɗe yake haka. Ma'anar eh, su bai ba. Su ma ba haka suke nufi ba. Sun faɗi kalmar magulula amma ba haka suke nufi ba. Suna nufin Allah marowaci ne. sai suka yi amfani da cewa a naɗe yake to balle ma ya yi kyauta da ita shi kuma da Allah ya tashi shi ma sai ya ba su amsa da irin maganar da suka yi sai ya ce bale ya dahu sai ya ce hannayensa biyu mabsuɗa ta ne a shimfiɗe suke ba cewa ya yi ni ina da kyauta ba fa su so suka ce hannun Allah a naɗe yake suna nufin marowaci ne shi ma da ya tashi ba ce musu ya ina da kyauta ba sai ya ce a hannaye hannayen Allah biyu a shimfiɗa suke alhali abinda ake nufi shine rowa da kyauta ba ana mm. nufin naɗewa hannu da kuma abin nan buɗewa hannu ba so akwai irin wannan sarki zaki na yi mamaki da mutane da gangan suka ajiye wannan suka ɗauki son rai masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi ah, malam Ahmad Imam ah, za mu dawo a kanka ah, malam maganar da malam Dahir ya yi akan wani fassara tana da amma main point mun dawo kan fassarar malam ina saka ku mute saboda sound sound na fitowa sai ina saka kowa mute eh a kaman mu dawo kan maganar malam mai baro ta kana da minti biyu ka ɗauki maganar malam ɗahir minti biyu ka ɗauki minti ɗaya ka yi maganan ka maganar malam mai baro ta ya nuna cewa malam abdul jabbar ga sahil buhari ga littattafan da malam ya baro ta ya kawo da gani a nan kamar mun samu saken malam abdul jabbar kenan haka shi malam abdul jabbar shi ma tattara wannan littattafan nan duka shin malam abdul jabbar me yasa daman da aka ba shi ko da bai bude littafi ba ai video da audio aka saka masa gashi nan ka ce kaza da she nuna musu a ai ba haka nake nufi ba ga abin da nake nufi amma daman da aka bashi na minti goma nan bai samu ya warware kan shi amma kaga gashi nan mun ba ku wayannan dama mun ɗauki maganar malam mai barota a ɗaya mun yarda da haka in ya ce wai fargaba saboda ba wanda bai da fargaba mai wala Allah fargaba ok mun ɗauki wannan shin irin fassarar da malam mai barota yi nan shi malam abdul jabbar ya yi saboda ai akan fassararsa ake faɗa kai to inda maganan malam ɗahir kuma zai shigo ciki kenan maganan da malam ɗahir ya ce gashi nan ga abin da aka faɗa kan hannun Allah eh, yana naɗe amma ai ba ainihin haka ake nufi ba to shin malami ko wasu malam jibari wanda zai ce ba malami bane ƙarya ne malami ne malami ne to shin malami ya kware ya kamata kafin malami ya fito zai magana ya kware ya san abin da yake faɗa ko ba haka ba ya san abin da yake faɗa kamin a ce wannan malami ne to shin me yasa malam Abdujabbar jabbar yayi irin fassarorin shi sa'annan bai yi irin kan da malam dahir yake nufin gashi nan an ce kaza amma ai ba haka ake nufi ba ga kan da ake nufi me yasa haka to bismillah kana da duka gaba ɗaya minti biyar Eh, a'udhu billahi minash shaitani rajim wato dangane da abin da ya shafi waɗannan zantuka da shi a Sheikh Tahir ya sake abin da nake so mutane su dan ƙara fahimta da Allah a wajen muƙabalan nan eh, ina ji mai ɓarota ne kuka yi haka da shi a wajen muƙabalan nan yana da kyau mutane su gane waɗannan mintuna goma da aka bashi a gane cewa ba kowace mas'ala ce za a iya tattauna ta a minti goma ba wato yana da kyau mutane su fahimta su kansu mas'alolin daban-daban ne akwai matsalar da idan zaka tauna ta zaka wuce minti goma hatta hadisan ma kansu akwai hadisin da wallahi zaka iya wata biyu kana batu a kansa saboda sabanin malamai da suka yi akai zaka iya wata biyu sarki zaki akwai hadisin da yana bukatan kawai yan wa'insu mintuna ma ka warware akwai wanda yake bukatan awa ɗaya, to kaga sai aka cakuɗa maganar sai ake ganin cewa kowane hadisi ma zai iya bada amsar sa a wa'annan lokutan ba zai yiwu ba in an yi wa ilimi haka ma ba a yi adalci ba sannan abu na biyu daga cikin abubuwan da dama na rubuto na inda zaluncin take da rashin adalci wa Sheikh Abdul Jabbar wallahi zan shigo da waɗannan din dama domin a bari ku ji yan uwa wato babban abun da aka masa shine matsalar da lokacin da suka riga suka shirya suka ce dole lafazi ake so ya nuna to kaga wannan babban rashin adalci ne duk inda za a ce lafazi kadai an ajiye ma'ana to fa an samu matsala domin akwai abun da wallahi ba ta lafazin za a iya samu mafita ba sai ta ma'ana kuma za mu kawo misalai akan wannan akwai hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ka ajiye min wannan sarki zaki saboda ina so in dan yi batu akai wallahi abubuwan har na rasa ta ina ne ma zan fara amma dai abun da nake so mutane su fahimta shine wancan kadiya da na dauko akan zaluncin da nake batu akai Eh, idan da sauran lokaci na sai ku tuna mu wannan amsa da nake so in bayar nayi batu akan adamu qubuli uzri Sheikh Abdul Jabbar ma ikrarihi bi annahu lam yaksif sabban nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma fasada nafiya ma asnada ko ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam min alqaba'ih abinda nake faɗa anan rashin karban uzurin Sheikh Abdul Jabbar tare da tabbatar da cewa shi ba yana nufin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama iyaka abin da yake nufi kore wani abin da aka jingina wa annabi mara kyau kaga sai aka ki karban wannan uzurin wanda kuma kaga ikrari ya riga yayi to shi wannan kansa kaga zalunci ne da lokacin da ya faɗi haka ma ba a buƙatan wata muƙabala shi kansa muƙabalan da aka zo aka shirya shi kansa bisa zalunci ne don bai kamata ma a shirya ba tun da an riga an ji manufofinsa duka sannan da aka zo aka shirya wannan muƙabalan sai aka ce wai lafuza ake so ya nuna su exactly yadda ya faɗi maganar shi kansa zalunci ne idan muka koma ɓangaren malaman hadisi malaman hadisi sun yi batu akan faɗan hadisi ma da ma'ana faɗan hadisi da ma'ana malamai sun yi saɓani akan mas'alar to da ya kamata sai a kawo wannan ai idan eh, ni ne ma malam abdul a wajen wallahi sai an fara gabatar da sharuɗa akan wannan muƙabalar ma kafin a shiga da farko ku da kuka zauna da ni kun yadda cewa waɗannan lafuza kun doge dole sai da lafazi za a karɓi hukunci to me dalilin ku tukuna me hujjojin ku na cewa sai da lafazi za a karɓi hukunci ana iya karɓar hukunci da ma'ana ba dole sai da lafazi ba e in ba haka ba mu koma a cikin alkur'ani da aka ce ta ba haramun ne guda mun kalmar ta ba haramun ne a cikin alkur'ani samun kalmar taba haramun ne a cikin alkur'ani idan kuma ka ce taba haramun ne ya aka yi ka gane hukuncin taba haramun ne ko ba tare da wannan lafazi ba saboda haka ya wato abinda nake so in kara ibu dauki maganar da al-Imam Tirmidhi yake faɗa yace fa amma man aqama al-isnada wa hafizahu wa ghayyara al-lafza fa inna hadha wasi'un inda ahli al-ilmi al-Imam abinda yake faɗa yace duk wanda ya tsayar da isnadi ya kiyaye shi sai ya canza lafazi fa inna hadha wasi'un inda ahli ilmi wannan yalwataccen abu ne a wajen ma'abota ilimi idza lam yataghayyar bihi ma'ana in dai ma'anan bata jirkita ba wasaqa iddata asarin ya kawo asar daban-daban ya kawo misali da wasila bin al-asqa inda yake cewa idza haddathnakum alal ma'ana idan muka baku hadisi da ma'ana fa hasbukum ya ishe ku kamar yadda ibn sirin yayi irin wannan yake cewa kuntu asma'u min asharil lafzi mukhtalaf nakan saurari lafuza guda goma daban-daban wal ma'ana wahid amma ma'anan su daya waki yake cewa lam yakunil ma'ana wasi faqad halaka na yace kai in lam kunil ma'ana wasi idan da ma'ana ba a yalwace yake ba da mutane ma sun halaka da mutane sun halaka kawai a ce dole sai da lafazi mun yi haka da malam Idris kwanaki malam Idris lokacin da na bijirar masa da cewa wannan lafazi da ya yi amfani da shi jumlar da ya yi amfani da ta na cewa annabi ma bana son taimakonsa, na ce wannan lafazin babu sai yace mun to in kawo masa wato yana kokari ya nuna cewa to komai kenan sai da, da lafazi kaga yanzu shi ma ya koma yana ture amfani da lafazi sai na ce bari ka ji bambancin akwai bambanci bangaren tabbatarwa da korewa idan ka faɗi lafazi mara kyau in ka kore shi shi kenan ka kubuta idan ka tabbatar da shi ka kamu ya kamata mutane su bambance wannan masha Allah yawa ya kamata mutane su bambance wannan bangaren tabbatarwa da korewa daban kai yanzu da cewa kai hmm. amma da suke cewa annabi ma bana son taimakon sa sai kake kore wannan ba za a kama ka da wannan ba Sheikh Abdul Jabbar da ya jingina wannan yake cewa ga waɗanda suke faɗan kaza ko kuma ana jingina wa annabi sai ta amma korewa yake ya kamata a fahimci wannan eh. a ah, shin ah, Malam abdu Jabbar da za a je da shi mukabalan kowa ya yi shaida ya san inda za a tattauna da shi sa'annan an kai masa takarda ya sa hannu ce sa cewa da ake yi cewa ah, bimana ya sa hannu ya sani mun ɗauki uzurin fargaba da kafa ko ba to cewa yi ai lokacin da aka ce za a bayar bai yi masa sa'an bai san da ya ba amma kadan kuma an rubuta an san topic din da za a tattauna ko ba haka ba to me kuma ya san abin da za a tattauna akan to kaga ya me yasa bai yi wannan bahasinsa a ah, gida ya san ga eh, abin da za a tattauna an rubuta cikin takardar sannan ya saka hannu me yasa bai yi bahasinsa sosai kamun aka je wurin ya nuna a ah, ba haka ake ba ga abin da ake nufi akai Eh to sarki zaki idan ka lura da yadda tattaunawar da mukabalar ta kasance na farko lokacin da aka bashi ba gaya mai aka yi kamun aje wajen mukabalan aka ce to in an je minti goma za a baka ba ba yi wannan sharaɗin ba abu na farko kenan abu na biyu yanzu ko mu da muke tattaunawa da kai yanzu anan in ka lura da lokacin da ka ba mu ayyana mana kaɗan saboda ko wancan hadisi da na ɗauko akan fitsarin manzala sallallahu alaihi wasallam na karanta matanin isnadin hadisin da matanin hadisin ne ai akwai maganganun malamai amma saboda karancin lokacin minti goma ba zai isa ba kaga ai ban karanto mai malamai suke nufi akan haka da wannan hadisi ba to ballantana kamar yadda shi malam tahir ya magana yace shi fa abdul jabbar zama yake yi in zai yi lakca sai ya awa hudu yana lakca awa uku awa hudu bai gaji ba to yayi tunani in an zo kowace matsala in an jefo mai za a bashi dama ne sai ya gama warware ta tukunna za a shiga wata sai gashi ana ce mai aminci goma to kaga wannan babu adalci a ciki da abin da za a yi wa aksito inna lillahi yuhibbul muksidina abu na farko kenan abu na biyu kuma kamar yadda ne bayani dazu hakikanin gaskiya ni abin da ne tunani a lokacin da aka tsara mukabalan nan akwai wani abu na firgici ko akwai wani abu na wanda wannan daman ka'ida ne na shugabanni za a ɗan jefa maka a cikin zuciyarka na tsoro a tsoratar da kai yadda in ka zo wurin ka kasa samun nutsuwa akan abin da ka gabatar ko kuma akwai fargaba ko kuma lokacin da za a muƙabalan ta iya ni yanzu haka na aika ga duk sanda nake karatu a nan akwai almajirai a gabana jiya ma ka su yanzu ma suna nan a gabana kana jin motsin su to wataƙila ko na almajiri na wanda ina ganin shi zan samu encouragement in samu wani karbi a cikin jikina to wataƙila lokacin da suka je ka gane to wataƙila irin wa'annan almajirai shi wanda in yana ganin yana ƙara samun karfi sai dai an hana su shiga aka ce shi kaɗai kuma sai ga shi a gaban zakuna wanda dukkan su kowanne so yake ya ga ya kai shi ƙasa to kaga a wannan lokacin dole za a samu ɗan tashin hankali da fargaba wanda misali wataƙila an ɗan mai barazana cewa fa in fa baka amsa tambayoyin da muke bukata ba to daga nan kashe kaza ne misali ko daga nan prison zamu kai ka life in prison to kaga duk abin da mutum zai a lokacin ba zai yi shi cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba kuma ka san azzalimai duk za su iya gabatar da haka wannan wani harsashe ne saboda haka abin da nake kira ga ainihin al'umma ku adalci yau ko mutum makiyi ne ko mutum mahasadi ne ya san malam abdul jabbar malami ne kuma ya san shi ya karanto waɗannan hadisan ba inda za a yi mutum ya karanto hadisai sannan a ce kuma wai ya kasa kawo su ya kasa nuna su yanzu ba gashi ba jiya ne ba aka yi wannan magana ina mai tabbatar maka daga jiya da muka yi magana zuwa ba wani bahasi da na yi saboda daman suna nan a cikin littattafai na riga na yi karatu a cikin su yanzu kaga da zaka bani dama hadisan na kusan guda 20 dukkan su kowanne zan iya kawo shi in yi bayani kuma akan shi an fahimta ko bal ko mal abdul jab maganan maganan ka tana da muhimmanci kayi minti biyu eh, minti uku zaka shiga na eh, ka, minti biyu zaka shiga na uku kenan na tsaya mun kara maka ya zama minti uku ya hakuri in ka ce malam abdul jabbar ba ba shi lokaci da dama da kan da malam ɗanyar ya yi magana da farko ka tuno mini ma da ka ɗauko wannan magana shin akwai zance biyu da ya fito wannan lokaci akwai almajiransa da su daga baya suke wani magana wannan magana na san ba za a ɗauki ba ban sani ko kai ka yarda da wannan magana amma ni dai ba zan ɗauki wannan magana ba cewa aka yi wai kamun a je wurin wannan mukabala an yanka rago aka yi tsafi aka ja aka binne inda Malam Abdul ya zauna shi sa yake zufa kuma an masa tsafi ne da ya sa ya kasa magana shi wannan magana kai ka yarda da shi ne to in kuma ka ce ba ba shi dama ba ai an je kotu bi mana kotun kuma an ba shi dama wai tun safi har dare in yana so ya yi ya fahim ya bi mana to in dai wannan minti goma ne da aka ba shi daman bai yi ba to ga shi ne sun ba shi dama a kotun kakaf gaba daya cewa duk maganin da yake so dukka ya faɗa a wurin to shi wurin kuma na kana ganin cewa har yanzu wannan daman bai samu ba to sarki zaki shi dai tsafi da sihiri gaskiya ne ba mai karyata sihiri sai wanda zai karyata alkur'ani idan an ce amma abdul jabbar sihiri ko tsafi ya kama shi misali ai ba zan karyata ba kuma kaga wannan wani abu ne na gaibi wanda ban sani ba haka yanzu ya faru da shi ko bai faru da shi ba amma cewa hakan ba zai faru da shi ba ta alqur'ani ne duk da hadisai sun zo cewa an yi ma manzon Allah amma kaman mu hadisin Imam Muslim mun san babu wani sihiri da zai kama annabi mun yadda an yi amma ya kama annabi ƙarya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi karfin kowane irin dan sihiri an fahimta ko kuma lalle ilalla sihiri Qur'ani ya tabbatar da shi a kodan da aka yi an yi musu alqima ma fiye min talqal ma sana'u inna ma sana'u kaidu sayir wala annabi Musa shi ma an yi mai sihiri amma ni bai tasiri akan shi ba saboda haka idan ya zamanta cewa haka amma abin akwai ban mamaki ba ka duba dai mutum da yake bahari na ilimi irin na Malam Abdul Jabbar wanda ko tarihi ina ga hadisi zai iya faɗowa ta bakinsa ko ta hancinsa sai gashi ikon Allah abin akwai ban mamaki a zo wajen wannan muƙabalan amma yadda ake tunani sai a ga abin ya bambanta akwai dai wani abu a ƙasa wanda wannan abin a ƙasa sai dai mu ce mun mika wa Allah lamari Allah kuma ya san shi kaɗai ya fi sanin menene akai to amma dai daga cikin abubuwan da muke so mu tabbatar rashin ba da ingantaccen lokaci da rashin sanar da shi cewa in an zo wajen mukabalar nan minti goma fa za a rinka za ka rinka yi da an sanar da shi haka zai iya tsarawa tun daga gida duk abin da zai magana ya magana a minti goma amma sai da ya zo aka sanar da shi kaga wannan babu babu adalci yanzu misali wannan karatun namu da zamu gabatar tun jiya tun jiya malam Ahmad ya gaya min cewa minti goma goma zabi kaga an sanar da ni to kana da tabbaci cewa shi malam Abdul Jabbar an gaya min cewa in zai mukabala na minti goma za a bashi sai fa a wurin ake sanar da shi kaga minti goma ba za ta ishe shi ba wannan shine to na kotu fa na kotu kuma kamar yadda ne bayani da ni da kai ai ba mu ga wurin ba kawai inda muka gani yana cewa ai mai adalci amma muga inda muga inda aka ce tun daga safiya ake jiran shi ko ka gani kai eh mun gani wannan eh, mun karatu ma da malam Musa da ya zo ya saka gashi na an ba shi dama a kotun bayan an wannan zama shi nan kotu kuma ta ce to an ba shi dama ya faɗa abin da duka to ya faɗa wannan kuma an kawo mai littattafan shi wanda zai yi muraja'a wanda zai duba wanda zai karanta duk an kawo mai wurin a ni dai mun ga yana yana cikin kotun ne aka ce an ba da ka gani to ai barin gaya maka sarki zaki wayannan hadisin da gani ko ni yanzu ba haddace su ne ba fa a rubuce suke yanzu ka tsare ni ba littafi a hannu na ka ce sai na kawo su ta zan kawo su da kai tunda ba qur'ani bane wato wato malamin baro da ko ina ka bi ko ina ka bi da kai kana kana da amsa a <laughs> ah, maganin gaskiya ne <laughs> sarki zaki ta yi wa bai da hadisan bane ko ba littattafan a gaban ta zai kawo su amma da littattafan ai ba abin da zai hana shi kawo yanzu ni kai na yanzu ba littattafan na kace in karanto wani hadisan ai ba zan karanta sai in karanto ma'anan su ba dan dai ko ba ga mini <laughs> masha Allah sai in karanto ma'anan su mun gode Allah shine maganin gaskiya kada lai mu zo dair shin mala ɗayar kana ganin kamar magana da malam bai ɓaro ta yayi cewa kotun ba su ɗaya ba su biyu ba su uku ba kotun da aka ta zama da malam abdul jabbar da aka ce to an ba shi dama ya abin da ya kasa faɗa ko kuma yake cewa ya masa kaɗan a wannan minti goma to yanzu yana da daman ya faɗa haka in mun ɗauki maganar malami ɓaro ta ke tambaya na to mun ga an kawo masa littattafansa ta shi Malam Abdul jabar a wurin me yasa bai roƙa ya ce a kawo masa littattafansa ba sa'an nan kuma ko kana ganin cewa dama ne kotun ba zai ba shi in ya ce a kawo masa littattafansa ba za a kawo ba to shi muke so mu ji bismillah shek wannan gwamnatin da ta yi abin da ta yi gwamnati ne ta mayaudara kuma makaryata da a ce na san wannan maganar za a yi da na kawo ma magana wadda dr baba impossible ya faɗa shi kansa duk da ya kasance a cikin gwamnatin gwamnatin ta masa ƙarya har ya zo yana ce wannan ƙarya ne mai gishiri to wannan gwamnatin ba abin da ba za ta iya yi ba akan mala abdul jabbar saboda na farko tukunna wannan gwamnatin ta yaɗa ma duniya cewa wannan karatun za a yi yarin ɗin shi kowa zai ji ƙarya hmm. ta yi ba yarin kowa ya ji ba gwamnati ta sanar da cewa wannan mukabala da za a yi a gidan sarki za a yi gwamnati ta yi ƙarya ba ta yi a gidan sarki ba gwamnati ta ce za a ba shi isasshen lokaci ta yi ƙarya ba ta ba shi isasshen lokaci ba saboda haka karerayin da wannan gwamnati ta ganduje ta yi suna da yawa don haka don ta zo ta yi ƙarya ta ce an ba shi dama a kotu don ya faɗi duk abin da bai samu ya faɗa me yasa tun a can din ba za a ba shi dama ba sai a kotu da a ba shi dama balle wannan abin ni da kake faɗa wallahi sabo ne a gona ban ma san shi ba mm. saboda haka wannan gwamnati ce makaryaciya kuma wallahi tallahi inda abba gida gida zai yi wani abu to da ya burge mutane masoya annabi ci gaba da rike mala abdul jabbar yana nuna zalunci ne in son annabi ne ai duniya ta mala abdul jabbar ya shige annabi yanzu sai a kama shi a ɗaure shi ta yaya ya shige annabi ya annabi har ya ta san Allah amma a gaba mai mai shiru wadda magana ne na sabo tunda ta hanyar shiga babban riga ya ce ya yi shiga tsaf to kaga wannan a a jama'a ku hakuri maganan malam dahir yana yana katsewa saboda maganar sa magana ne mai muhimmanci sosai tun maganar malluman nan yana da muhimmanci sosai da ba ma sun a sarki zaki abinda na eh shai maganan kai tana kasewa yawa hmm. shi gwamnati ya yi masa kage da sharrin cewa ya zagi annabi shi gwamnan shi ne ya ce wai mala abdul din ya shige annabi ya ta san ma Allah wannan maganar kuma ya faɗa ne a gaban malaman maja ba su nuna masa sabo ya yi ko ƙasƙantar da annabi ya yi ba kuma ya nuna ta hanyar shiga ne shiga haka da riga da sauransu ne ake iya shige annabi har a doshi Allah saboda haka muna kira da babban murya zuwa ga Malam Abba Kabir Yusuf da ya sani cewa duk da dai ba shi ya fara kama Malam Abdul ba, amma shi ya ci gaba da rike Malam Abdul Jabbar wanda ci gaba da wani shi ma nau'in zalunci ne. Wannan abin da aka faɗa kan Malam Abdul Jabbar ƙarya ne, kuce ne, sharri ne, ka yi gaggawan sake shi don mu san cewa E da gaske kana tausaya ma 'yan jiharka kada ya zamo yanzu tausayinka kawai kana ɗora shi ne a kan waɗanda aka kama a wurin baɗala don an wurga su cikin mota har ka fito ka yi magana a kai kada ya zamo cewa yanzu kai tausayinka kawai a kan waɗannan mutanen ne kada ya zamo yanzu kai abin nan ɗinka sulhunka kawai da malam daurawa ne wadda ya ce ya janye yanzu ya ajiye aiki za ka bi shi har gida ka nemi ya dawo ya aiki kada ya zamo kawai ma wa'annan ne kake ganin suna da kimar da za ka yi wani abu a kansu amma mala abdul jabbar din da ya taimake ka sama da kowa jama'arsa suka zo suka zaɓe ka suka sanar a fili suka sanar ma duniya sai ya zamo yanzu irin mu'amalar da za ka yi da shugabansu shine irin wannan mu'amala din in wasu kake tsoro su din ba abun tsoro ba ne in wasu kake tsoron sharrin su su sharrin sun ƙararre ne Masha Allah, mun gode. Sai mu kanka tare da waɗanda suka dinga zagin ka suka ce baka ci zaɓe ba, har ma suna ce za su yi rantsuwa sai mu dinga mu ganka kana kana yaƙe kana dariya da su. Amma wanda ya ma aiki ba dare ba rana akan ka zo kan wannan abu shi ka manta da shi. Masha Allah. Allah ya yana da kyau shi gwamnan Kano ya ji tsoron Allah. ya hmm. sani akwai hakkin malam abdul a kansa in yi watsi da hakkin nasa allah ba zai kyale shi ba wannan shine kiran da nake mun gode sosai to a shek malam ahmad imam yanzu kai kuma kana da minti biyar ka na ƙarshe minti biyar ka na ƙarshe abinda za mu so ka shigo da shi ciki maganin malam ya taimaki gwamnati ya yi kaza mm. wannan harka ta iya shigo da shi ko da akwai cin ba daidai ba maganar kan ake yankewa kana ji na yawa to yanzu ina ji an ah, masha Allah eh ina wurin kai ya fi ya fi ɗin ne ina ji. A ha. Aha. Eh, ina ji. Eh, shai ya kuri Ya fi sun mu gani. In cire? Eh, cire. Ah, pin, pin. Yana kawo mana A, Ah, pinin da ka sa Wani pin? Pin ya fi sa wa jikin wayan. yana kawo sa to na gane to na ah, cire ah yanzu ma mun fi jin ka da kyau very good to babu laifi ah. malam dahir ya yi magana cewa malam ah, shi Sheikh Abdul ya taimaka wa ah, gwamnan Abba ya yi kaza ya yi kaza to shin maganan gwamnan Abba magana ne na siyasa kuma wannan magana magana ne kuma ta musulunci wani haka zai ce to shin za a iya haɗawa cewa a domin ya taimaka ma gwamnan abba ke sa to nan kuma ga abin da ake gani a musulunci ne ake ganin ba daidai ba za a iya haɗa shi a nuna cewa saboda ya taba taimaka masa shi sa a nan mm. ya kamata shi ma ya yi masa aikin shin za a iya mm. haɗawa za a iya haɗawa mm. to eh, inda ba zai haɗu ba amma da inda zai haɗu nake so da wannan saƙo ta kai masa kuma ta iske shi kuma ya yi la'akari da wannan saƙo da muke so mu isar masa Sheikh Abdul Jabbar din nan babu wani wanda ya taimaka cikin waɗanda duk cikin waɗanda suka fito aka yi wannan zaɓe babu wanda ya taimaki gwamnan irinsa ta fiskar da ake ganin cewa to ai wannan ta yi ko bangaren addini ne ya taɓa don haka to ya za a ce to zai kare shi duk da cewa da yi daidai ba shi a wurinsa ko ga mai tunani ko wani abu to abin da nake so gwamna ya fahimta wannan abin da aka liƙa wa Sheikh Abdul Jabbar fa zalunci ne abin aka ce ya yin zalunci ne aka masa kuma wannan su abubuwa da yawa kamar yadda akwai siyasa a cikin lamarin na biyu kuma akwai ban mutane daban da bagen da su suka fahimta networking malam so ba a eh networking ka tana kasewa tana break to Assalamu alaikum. in sauka sake dawowa. Eh, bismillah muna jin ka. To saboda haka abinda nake so a musamman shi da ya samu dama ya samu iko a irin wannan lokaci, to abu biyu abu na farko a matsayinsa na shi ne idan da bayi da hali na bibiyan wannan matsala da ta faru akan Sheikh Abdul Jabbar da ake zargin kuma akwai rashin adalci da zalunci a cikin sa To a yanzu yana da dama, yana da iko, yana da hali, Allah yana iya sa akan abin da ya shafi zalunci. Da haka yana da kyau ya fito ya faɗi wani abu a kai, idan kuma yana zargin ra'ayin cewa kamar wannan bawan Allah fa ba sa ma aka yi ba. To me ya yi na bincike a kai don tabbatar da hakan domin shawarin da nake ba wa gwamnatin kano a daidai wannan lokaci gwamnatin kano yana da kyau ku zalunci wa malam abdul jabbar ba fa almajiran malam abdul jabbar ba a'a da yawa a yan ɗarikan tijjaniya sun ɓangaren ƙadiriya suna cewa an zalunce shi da yawa a ɓangaren shi'a suna bangarorin nan kaf da yawa sai ka samu bangaren da suna ganin cewa an zalunce shi din so saboda haka yana da kyau eh. ku da muke cewa an zalunce shi eh. zan dan ƙara wannan kalma da Allah a taimaka eh shayi shayi magana daya kamin ka abin abin ƙara a cikin karatunka tun baya shekara da shekaru kuma na da yanzu na eh, zalunci zalunci akan kuma cikin lafazin ka kai ka ce ba ka tare da lafazin da malam Abdul yake eh, amfani da shi yawa na ji daɗin abin da ka faɗa abin da nake faɗa shine uslubin da ya biyo wajen waɗannan lafuza da ya yi amfani da su wajen uslubin isar da sabon sai na ce a ah, waɗannan sun yi nauyi amma asali tun da ba yana nufin annabi da waɗannan ba to kuma ba za a ce an raba masa manufa yana zagin annabi da su ba wannan shi batun shi kuwa usulubi na karantarwa yawa usulubi na karta yana da kyau a gyara saboda haka gwamnati abin da nake so ki fahimta a nan ai babban abin da ya kama shi cewa ya zagi annabi ne so tun da haka ne yanzu mu mun ce bai zagi annabi ba ana ganin kamar wannan din adalci aka masa a cikin wannan mukabala to abin da nake isarwa gwamnatin Kano dan Allah akwai malamai na bangarori daban-daban wanda ba su yadda malam Abdul ya zagi annabi ba su din ba almajiran malam Abdul Jabbar bane su din daga cikin akwai tijjanawa su din daga cikin akwai kadirawa su din daga cikin akwai shi'a waɗannan da suka yi muƙabala din muna buƙatan a maimaita muƙabalan mun yadda mu da muka ce bai zagi annabi ba a zauna da mu a fahimci batun a zauna da mu akan masala a zauna da mu saboda haka muna muna neman a zauna da mu mu muna cewa bai zagi annabi ba sannan daga cikin abin da nake faɗa a nan dukkan waɗannan abubuwa da nake tuhuma ina buƙatan a haɗa zama a kansu a haɗa zama a kansu na farko na yi batu akan mailul ƙasdi, wato mailu maqsadi alhasana ila ƙasdi ƙabiha. sannan na yi batu akan tahrifu ma fi ashifa canza abin da yake cikin ashifa a juya shi bai zama a kan wannan mu yi zama akan abin da ya shafi manufofinsa masu kyau wanda aka juya shi aka bai da su munana mu yi zama akan yadda aka juya maganar aka ce zagin annabi yayi kuma bayan kare annabi yayi mu yi zama akan karkatar da hankulan mutane wajen keɓe hukunci da lafazi mu yi zama akan yadda mutane suka wayi gari suke so sai an raba masa cewa ya zagi annabi shi kuma yana cewa ba abin da yake nufi ba kamar dama mutane so suke a ce ya zagi annabin ne shi ba a yi zama akan wannan sannan maganar riwayan hadisi da ma'ana riwayan hadisi da ma'ana shin ko ina sai an samu lafazi kafin ake hukunci da abu ko kuma ana iya samun ma'ana ana iya samun ma'ana a yi hukunci da wannan ma'ana shi ma a yi zama Masha Allah, mun gode, mun gode. Guda gode, Allah ya sarwa gwamnatin Kano sarki. Insha Allah, insha Allah, mun gode. Su sake haɗa wannan zaman. Eh, su eh. sake haɗa Insha Allah, Shak Ba mu yadda an Ba Shak Ahmad Imam a ƙarshen maganansa yana nufin wannan zama da aka yi na mukabala yana roƙa a sake zama. Amma in za a sake zama, mun san wayanda ba mu sani ba, shi dai ya aiki. To, za mu zo kan wurin Shak Mai Barota. Shak Mai Barota kana da minti biyar. Shin maganar Malam Abdul Jabbar magana ne ta musulunci sa'an nan kuma abinda kuma naga cikin maganganunku kuna maganan siyasa shin wannan maganar malam abdul ta danganci maganan siyasa ne da ku shigo da abba ciki na farko kenan nan na biyu kai kuma ka yadda kaman kan da shi malam ahmad ya ayyana kan shi a wannan mukabala a sake zama da su kai ma da kai ciki to shine abin da muke son kai mana bayani na minti biyu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shemi ibaruta cikin lamarin eh, Malam Abdul akwai siyasa a ciki siyasa ce ma abinda na lura saboda shi Malam Abdul ya karkata zuwa ga eh, ainihin su eh, kwankwaso da su ganduje kai kwankwaso da su Abba Kabir Yusuf hmm. bai yi ainihin su ganduje ba to shi yasa shi kuma ganduje mutum ne wanda in ka nuna baka son shi to zai iya yakanka ta kowace irin fuska shi wani ɗabi'ar su ce Hmm. wannan sai aka shigo ita cikin siyasa ga an kaskantar da shi kamar yadda aka yi ma sarkin mu maganin kukan mu ai sarkin mu maganin kukan mu ma'ana sinus Lami da sinus shi ma ai siyasa ce ta sa aka soke akan mulki saboda bai yi ainihin su ganduja ba an fahimta ko Ba su da Allah ni ma dari bisa dari in za a yi wannan zama ina nan daren damdam a turo mana waɗannan da suka zuna da malam dabar insha Allah rabbi sai mun nuna musu inda abin yake ai sarki zaki magana a buɗe take tabbaci abin da malam jabar ke faɗa ba fa kirkiro suna cikin littattafan addinin musulunci yanzu akwai wani hadisi ɗan gajere wanda zan ƙara ma al'umma su tabbatar da waɗannan hadisan ba malam abdul jabbar ya kirkiro su ba yanzu idan ka duba wannan littafin eh, sunan ibn majah ne yana daga cikin sutti siha wanda a cikin wannan littafin aka ce manzon Allah ya bada umarni wa wani ƙato ya je sha nonon mata aure zan karanta kuma in ka duba cikin babu rida'il kabiri Haddasa هشام بن عم... حدثنا هشام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن القاسم عن أبي عن عائشة حديث ما دقل عن عائشة ني قالت تتي جاءت سهلة سهلة تازو بنت سهيل إن سهيل إلى النبي زوا ورمان زن الله فقالت تتي يا رسول الله يا النبي الله إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية mijina Abu Huzaifa na ga yana nuna damuwarsa yana nuna kin min dukuli Salim alayya shigowan wannan dan aikin gidan nan namu mai suna Salim namiji ne balagagge yake shigowa cikin gidanta mijinta sai yake nuna baya so faqalan nabiyu sai manzon Allah ya ce ardihi fito da nonan ki ki bashi ya sha shayar da ki shayar da shi nonon ki qala sai da ce kaifa urdihu ta yaya zan shayar da shi wa huwa rajulun kabirun bayan mutum ne babba to sarki zaki a cikin wannan hadisin kasan annabi baya ba da umarni sahabi ko sahabiya ta ce dan me to a cikin wannan hadisin ma akwai jayayya da manzon Allah annabi ya ce ki fito da nonon shi ki bashi ya sha sai ta ce sai sai ta yi ja da manzon Allah eh, ta ce kai ba dawo ba ya kuri karanta da kyau annabi ya ce haka ya kuri don Allah gashi a cikin littafin sun rubuta irin wani hadisi ne malam Jabbar ke korewa wanda wanda ake danganta su da manzon Allah eh, ya hankuri <laughs> maybe wala Allah ya hankuri kwata da hankalinka da kyau wala Allah aka ne karantawa amma fasaran ba haka bane ya hankuri dawo <laughs> sarki zaki Me mai malaman duniya suka faɗa a kai. Don Allah ta cire nononta ta shayar da wannan ƙato. Yanzu misali kai a gidan ka shiga wurin matakka, sai ka ji ba ka so sai ta gaskiya ni ba sarki zaki ya kawo wani dan aiki wani dan aiki na yana shigowa cikin gidana kuma to dauki nonon ki ki bashi ya sha mana hadisi gashi akwai karo guda biyu karo na farko karo na biyu kuma ta yi jayya da annabi ai ba wani karon da ya kai aka ce wai annabi ya ce da ai wannan shine babban karon ai to ka gani gashi ba zai ce haka ba annabi ba zai ce haka ba ka fahimta da kyau gaskiya ala babbar yake kore wa annabi akwai ɗan na karanta wannan hadisin akwai wani wanda ya zo a wannan hadisi wannan hadisi kaman kamar ifi ne ifi ne wuke a wannan hadisi da hadisin da ifi ne ai ba ma da ifi ne mo da ifi ne ai mala abubakar gumi mala abubakar gumi zan zo maka da bidiyo in za mu ta mala abubakar gumi ya karyata muslim ya ce hadisin da aka ce an ma annabi sihiri duk wanda ya ce an ma annabi sihiri sihirin ya kama annabi ma kafiri ne ya ce kuma cikin musulmi yake kaga malam abubakar goma ya ce musulmi kafiri ne kenan kuma shi ya kafir imamu muslim domin ya ce bai da hadisin an ma annabi asiri ba ka gani hmm. da saboda haka sarki zaki wayannan abubuwa suna nan da dama ba wai malam jabbar bane yake kwakwalwa dangana wa manzo Allah ga hankuri da ran roke malluman manga mu kara maka minti uku wannan hadisin nan ya hankuri sake fassara shi da ga duba da kyau wala Allah ba fassaran kenan ba bayan ya eh, hankuri wala mun kara shikenan malamin mun kara maka minti biyar ma mun kara to shikenan sarki zaki wannan hadisi wannan hadisi ai akwai kamin kai magana malam ɗayar wai wai ya daga to shikenan yi magana ba dai ji wannan muke tattaunawa da malam asadu sunna na kawo mashi amma ta wani fuska daban wuce cewa ga wata sahabiya da take kukan mijinta ita tana kukan mijinta be yana kyaman wannan yaron ya ƙara wa barna masu hmm. sai manzo Allah ya ce a ki ba ba shi nono ma'ana arzihi ba shi shayar da shi wato wani Allah ya ƙara ne ma abu to ajiye wannan sarki zaki sun rubuta a rubuce cewa uwar muminai Aisha takan je ta sa wasu su sha nonon yar uwarta kanuwarta don ta zo ta su dinga ganin ta ba hijabi wannan yana na littafi in har magana ya kawo magana za mu kawo wurin wala Allah ba kun ce isina hadisi malami ba ku hadisi gashi a cikin gashi a cikin ibn majah eh amma kun ce hadin an duba wayan da ke bi mana eh, eh, wanda suka rawaito hadisi wanda suka rawaito akwai wani an ɗan gaddama da shi ba karba hadisin shi ba wala Allah ku duba wanga akwai gaddama ciki to ai wannan hadisi in ka dace basittu siha wai littattafai guda shida wanda suke ingantattu ne a ciki akwai ibn maja littattafai shida ingantattu wai duk abin da ke ciki ingantacce ne to har da wannan hadisin ma na annabi ya ce wani saurayi balagagge zai sha nonon matar aure ta fito da nono ya sha shi ma ingantacce ne duk annabi ya bada wannan umarnin gaskiya muna gayyata sarki daki wallahi ni mai karo ta na fitar da hadisi fiye da guda 300 wanda malam jabbar ba mai magana akan su ba sun fi ɗari uku a cikin littafan addini wanda suke taɓa shaksiyan manzan Allah wanda kuma ƙarya ne yanzu yanzu da ne magana akan hadisin fitsari a tsaye na karanto a cikin littafi an ce annabi yayi sai kuma gashi annabi na hana Umar sai sai na Umar ya ce ma bulku ku ya kuri wanga hadisin ga malami barota ihuwa duk hotonsa ka turo mini yanzu za mu tambe yanzu ba ku ba za mu ji bakin wani malami daban wanda suka zauna mukabala da malam da Jabbar a haka wala Allah wala Allah ba ku fahimci fasaran ba ne ina gani wala Allah ku ya na dair eh, malam imam kai ma ka yarda da wanga wanga fasara ga wato kana ji na sarki daji eh. abinda nake so duniya ta fita fa waɗannan hadisai da mai faro ta yake karantowa da ma ire-iren su duka eh. wanda duk suka taba janibin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan misali mai baro ta ya kawo guda ishirin sai aka samu guda goma duka gaskiya an faɗan ka kaddara guda goma sai aka samu kuskure to me dalilin da ya sa goman da goman duka ake watsawa misali lokacin da mala abdul jabbar ya zo ya lissaba wa'yansu hadisai an tabbata da gaske ne sun taba martaban annabi sun taɓa darajar annabin to amma abun mamaki sai aka wa har waɗannan ɗin ma wanda ya tabbatar kuma an san suna nan ɗin sai hankula kawai suka tafi a kan wancan waɗanda ana ganin cewa ba zai nuna lafazin a kai ba kaga wannan son zuciya ne bayan kuma waɗannan hadisi sarki zaki ya eh, ma wanga hadisin gade gaskiya ya taba kwakwalwan kaina gaskiya wanga eh, mu yi hakuri wala Allah wala mu doke shi ne. akwai mushkila akwai akwai in ba da ifi bane wala Allah eh, akwai sarki zaki sarki ne wala Allah shi nai na ba su gane da kyau sarki zaki na sarki ce ma da shi mai baro akwai hadisin da aka kawo ya fita lokacin jahi sarki zaki Eh, ya fita wajen wata biranya kasan me waye mene iri ta mace eh mace yan uwanta biranyoyi din sai suka je suka yi dutse suna jefe ta shi ma sai ya musharaka da to kenan dabbobi ma suna yin zina kenan ala iyalin kuma hadisi eh, mai barota ya turo da littafin dai she mai barota ka gani ko wannan kenan ko il kabiri babu shayar da babban nono shi sunan babu ma babu bayan sarki zaki uh, hadisi ya tabbata manzala sallallahu ba da fisalin ba a shayar da babba nono bayan an yaye shi babba bayan an yaye shi ba a shayar da nono domin hadisi ya tabbata manzo Allah ce ba innar rada'ata min al mujama ai shi shayar da shayar da nono ana shan shi ne dan yunwa dan ya kosar da ainihin ƴaƴan ciki ba ana shan ba ana shan shi dan wani abu bane a wani hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la rada'a illa ma fatakal am'a ai babu shayarwa sai abin da ya keta ainihin hanji to duk ba abin duk ba abun da za a shaye kosar da hanji ba to wannan ba shayarwa bane kaga wannan hadisin ma yana kare da cewa idan namiji ya sha nonon mata ba ta zama uwarsa kwanan nan ma ai wani malami na wahabiyawa ya fito ya ce babu laifi mutum zai iya shan nonon matar shi ko da ruwa a ciki ya sha ya sha ya sha ban sani ba ko malam Ahmad ma ya ga wannan kilip din da yake yawo eh, eh? ban hadu da shi ba ban hadu da shi ba yana nan kilif din ya fito wani ba wahabi hmm. yana cewa babu laifi ma nonon matarka ko da ruwa ka sha to kawo kuma a ka'ida inda an bi wannan hadisi in ka sha nonon matarka da ruwa ya wuce su biyu to ta zama mamarka ta haramta a gare ka kenan in ka sha ruwan nonon matarka to saboda haka sarki zaki wannan hadisi gashi nan na koma al'umma amma in ka cire wannan ka cire wannan ka sa ɗayan cire wannan ka sa ɗayan yawa to gashi nan ah, da zaka dan mana zumin nashi ko ba zai yi ba a ah, ba zai yi ba shi dai haka to gashi nan zan karanta gashi nan an abi an abihi an aisha daga aisha qalat tace ja'at sahalatu sahalata ta zo bintu suhailin yar suhailu ila nabi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai tace ya rasulullahi ya annabin Allah inni ara fi waje abi huzaifa alkarahiyata ni ina ganin mijina abu huzaifa ina ganin bacin rai ina ganin damuwa a fuskarsa min dikuli salim alayya saboda shigowar wannan balagaggen saurayin yana shigowa gidana to irin kishi na damunsa baya son haka faqalan nabiyu sai manzon Allah ya ce mata ardihi fito da nonan ki ki bashi ya sha ma'ana ki shayar da shi nonan ki qalat sai ta ce kai ba urfuhu ta yaya zan shayar da shi nono wa huwa rajulun kabirun bayan namiji ne babba babban mutum na manzo ya rasulullahi ya zan fito da nono ba babban mutum nono to kaga a wannan wurin ma kaga tayi jayayya da annabi annabi ya ce tayi tayi jayayya da shi to kaga a wannan wurin akwai contradictional a cikin manzo Allah ya ce ayi abu aqi sai da ta ja da manzo Allah sallallahu sai annabi ya ce kada alimtu annahu rajulun kabirun na san cewa babban mutum ne ba yaro bane fa alad daga nan sai ta fito da nonanta sai ta ba wannan Salim sai ya sha fa atatin nabiya sai ta zo wajen Manzan Allah fa qala sai ta ce mara aitu fi zai abi huzaifa an akrahu ba'ad to daga nan ban ƙara ganin mijina ya nuna cewa in yaron ya shigo gidana yana ɓata rai baya son shigowan shi gidana ba to sarki zaki saboda Allah matar wani matar wani ka duba shi ba wannan mutumi shigowan da ake mai cikin gida ne baya so ina kuma ga an ce matar ta ta bashi ya sha baya son a shigo eh, gida eh, shai yanzu mu ajiye wanga magana na'am eh, zan kai wanga magana zuwa ga wani malami na'am <laughs> Eh, eh. ka ce kun zo kare malam abdul jabbar kuke son ku yi wannan bari mu kai kaman kada malam dahir ya ce an ce yadullah mazlula ko amma karansa eh. wani abu daban ne to wala hmm. Allah karatun nan hadisin nan haka ne amma fassararsa wani abu daban ne amma karanta hmm. wala Allah ya karanto muna ainihin gundarin hadisin ne ya fassara wani <laughs> sarki zaki to sarki zaki a malam na malam imam wanga wanga magana yana da ɗaure kai gaskiya ya mana malam Musa ina zuwa wato kana ji sarki zaki sarki zaki malam dari ya ce gaito malam Musa asali yanzu ya sharhi wannan hadisi ai malam Musa bai zai rabu kamalan ba yi sarki zaki sarki zaki Wato abin da nake so ka fahimta a cikin littattafai na hadisai fa akwai hadisai da yawa da aka shigar da su wanda maudu'ai ne akwai na ƙarya akwai hadisai waɗanda suke da ifai. Ai ko kai ne da kai nan hadisi ne kan magana iyayen Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ai ka ce baka yadda ba. Ai ni ba na eh, ce ba haka bane. Haka. Kuma eh to ka gani kuma sannan Eh, yanzu misali kaga akwai wani hadisi da ya batu akan cirewa annabi kwarkwata kaga wani ya fassara hadisin da haka din cewa kwarkwata din so kaga abin da mutane su dan fahimta da gaske ne akwai waɗansu hadisai waɗanda suna taɓa janibin annabin akwai waɗansu da gaske suna buƙatar wa tawili ka fahimci batuna akwai da suna buƙatar tawili amma ina zuwa amma wato abin da nake so dai mu fahimta shine dai akwai su wanda suka taba annabin karar din akwai su din da yawa da gaske akwai su to ni abin da nake so amma na zuwa ban so ban so mu yi hakuri malam da oh malam bari ba na kana nan ko malam imam na'am to kamar wannan hadisi na malam mai baro ta don Allah minti eh. minti daya eh. wuce minti eh Eh, haka ne, ni hadisin ni a ba. Ni da kai, eh. ai in zaka bani dama, zan kawo maka ai maganganun malamai akan hadisin. Na gaya maka ba na karanta hadisi sai na bincika me malamai suka faɗa akan shi sai na tabbatar da su kansu 'yan cike-cinke kawai suke yi. Na'am. Haka ne. Kuma zo eh, ikon sarki zaki da Allah ina ji dama ban sani ba mintuna nan na wane ko na waye ne yanzu ina da dabba yanzu kai ka kare da kamar ba wani ya kare da mu da minti uku uku sai mu bude layi a taimake mu da minti uku uku sarki zaki ina roƙon wannan minti uku uku ina da abu da baka minti biyu da baka minti biyu to da Allah da Allah sallama Mala amaj Mala amaj da Allah ka mun kai magana kamun kai magana barin gaya ma sarki zaki magana ɗaya akan wannan hadisin ba zan ƙara magana ba kuma ni zan bar shi a sarki zaki akwai ah. babban malamin da ake ce masa ibnu hazmin to daga cikin malaman da suka ce wannan hadisin ƙarya ne bai inganta ba ƙarya aka ma annabi akwai ibnu hazmin hmm. yace annar annar rida al-kabiri ya harimu mustadillatun bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara amara imra'ata abi huzaifa an tardi asaliman maula abi huzaifa shi wannan ibnu hazmin ya ce lalle shayar da babban nono haramun ne haramun ne hmm. saboda haka cewa da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wata umarni ta shayar da namiji balagagge nonon ta bai inganta ba to kaga wannan ni kaina ai zan kawo maka maganganun malamai sai na tabbatar da malamai sun yi condemning abin tukunna zan zo ni ma in yi condemning nashi ba wai daga kaina bane zan ce ban yarda da hadisin ba wannan ƙarya aka ma annabi irin hadisan da Abdul Jabbar ya kawo wanda ake jingina su wa annabi wa ƙarya ne kuma suna hmm. cikin daga ai qur'ani ne Allah ya ce inna nazu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da qur'ani mu za mu kiyaye shi kowane littafi zai ƙarya zai iya shiga ciki kuma daidai zai iya shiga ciki kuma abubakar gumi shi ma ya ƙare da muslim to ba da da Allah dama abinda nake so da Allah duniya su san kara mutane ana ji na ko yana jin ka akwai mutane da yawa waɗanda suke ɗaukan cewa abu idan an same shi a cikin sahihul bukhari ba yadda za a yi a kore shi ko in an same shi a cikin sahih muslim ba zai koru ba hasali ma ko da shi malam abdul ɗin ya ɗauki wani hadisi a muslim ko a al-bukhari yana batu a kai to sai a ga cewa ah, tun da wannan yana cikin sahih bukhari ko yana cikin sahih muslim to magana ta ƙare alhali kuma idan ka ɗauki hatta a sheikh muhammad nasiruddin al-albani akwai hadisai da wanda ya raunanta su a cikin sayyid bukhari din kuma ya raunanta su a cikin sayyid muslim idan ka dauki wannan hadisi wanda yake batu akan wannan hadisul kudusi da yake cewa salatun ana khasmuhum yawmal qiyama rajulun a'ata bi thumma gadara mutumin da ya bayar saboda ni yasa yaudara wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu da mutumin da ya sayar da ya ci dukiyan ko ya ci kuɗin wa rajulun ta'jara ajiran fastawfa minhu wa lam ده ajrahu da mutumin da ya ɗauki mai kwadago ya kammala bai biya shi ba to wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaice shi hadisi na 2270 hadisi na 2227 amma sai gashi a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya raunanta hadisin a cikin aljami jami mujallad na hudu shafi 112 wato a sani cewa hadisi a Bukhari ko a muslim ba shi yake nuna fa ba waɗanda suka kore har a albani ya kore hadisai da yawa wanda ya ce masu rauni ne a cikin sayar bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama kana lahu yana da dokin ake ce masa allahif al-imam al-bukhari mun gode hadisi da 200 da wato dubu lokaci Mun gode. Biyu da ɗari takwas da hamsin da takwas. Muhammad Nasiru Dina Labari ya raunanta Masha Allah. Akwai wurare da yawa wanda eh. za ka buga wannan kawai shi ne. Eh. eh. Mu je wurin ma da ya kana da minti biyar shi mu bude layi. Saboda yanayin lokaci. Mm. Eh. Wannan al'amarin ta littattafai bukhari ne muslim ɓangaren shi'a ma kafi ne istifsar ne biharul anwar ne hmm. duk cikinsu ba ƙwararri da haka duk cikinsu ana iya samun daidai ana iya samun ba daidai ba hmm. eh, na farko dai tukunna tun da masu littattafan ba masu mai ba ne zai yi wuya littafinsu ya zama masumi dole akwai kuskure wurin nakalto abin da aka ce manzan Allah ya ce. Wani abin za a ce maka manzan Allah ya ce ne amma sai ka ga ya saba da hankali ya saba da fit. Uh, uh, uh, network malam. Ya ba shi malam. gaskiya da samu malam Eh, jama'a ku hakuri za mu bude layi kenan. Lokaci ya kai. Za mu bude layi. na fi kuma da ɗahir yana damunsa in ya dawo a ba shi damu malam buhari in ka za ka kafa wallahi ba za mu da kira da yawa ba ku ya hakuri lokaci ya ja da yawa insha Allah mana shirya ba za sake zama muhimmanci su Allah ya yi Thank you. jama'a da ke saurare mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Kola daga muryarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. zakin ma'aiki. Na, kola ya sunan kargan na kira? To, masha Allah, Malam Ahmad, kana tare da Shak ah, Dahir, Shak Ahmad Imam da Shak Mai Baruta kan wannan layi. Ina gaida manya-manyan malamai, malami na Baruta, ina gaida Malam Ahmad Imam, ina gaida Malam Bye. Eh. Ina ga musu fata Allah. Masha Allah suna ji. Muna amsa. Alkhairi sai dai game da hadisi. Inda za a magana akan janabi annabi kan wa'annan hadisan. Ba ma jin daɗin wa'annan abubuwa gaskiya. Na'am. Kada da malami na akwai wani da ya kamata a yi in babu shi da Allah a su da Allah masu kira masu kira mu kan messenger ku daina mu kan messenger kuna a bata mana program din Uh, Paula, muna jika. Masha Allah, mun gode. To, Kola da kira na biyu, Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Kola. Sarki zaki ne maka fatan alkhairi. Muna amsa Kola, ya sunan ka daga yake kira. Masha Allah, to kana tare da Malam Ahmad Faruka. Allah bari ba ni ba ni seconds daya. Jama'a muna program don Allah wa'anda suke ganin kamar sun san wasu nambobi na daban don Allah ku daina kira. number da kuka saka na malam kuka malam Buhari ya saka malam Buhari kai kuskure gyara number 992 ne. Ah kuka mun saka shine number da zaki. Wannan kuma shi ga yaje yana kira kan messenger ban din da yasa kuke kuke haka ba. Don da aka saka number wani number wannan bai daki na kai kira a duka bai dace ba san kan da ka samu number bisin da wasa ba ba wai na kira program ka kira number mai daki na kai kana kira program eh, bai dace ta na wani wai ya taba sanin kwana wani daga messenger da karatu phone kan facebook yanzu facebook da karatu kan kira messenger kan facebook da ake karatu kana kira eh, Messi yanzu da kake so kana so a kashe kenan don Allah da Annabi a daina irin haka saboda Allah ga nan ba dai mun san ah, assalamu alaikum bismillah gaba kola Masha Allah. Hakikanin gaskiya zaki gwamnan Kano alkhairi kuma na san tabbas tabbas yana da kudurin ko nuna ko son ai da nake tunani inda nake mai kyawun da to yana da kudirin wa audit da aiki ai da nake tsammani abin da ke kawo matsalar shine malaman wahabiya ba waɗanda su yana jin tsoron su a shakkai idan ya zai wani abu to za su yi mai zo su na tabbatar kalan wa bi ba za su dan ba su yadda ba idan ba su yadda ba inda sai wani ba ka faru ba ba su yadda ba su da sai okay to kaji da kola ko ya bulla amma ina ina Kano ta wanda ta yana da yana da kudirin amma abin da wayannan malaman na na na wahabiyawa yanke zalama inda su komai in ba su ne akan gaba ba to ba su yadda ba in dai ba su ne aka kasa a gaba ba to ba abin da za su yadda a yi don haka arzikin akwai manyan malamu irin wasu wani wanda sai karatu a yanzu da kuma malam alfatai ko malam eh, janaidu malamai da wa'anda suke ja da wannan tambayi saboda suna ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari akan daƙi da tasirin wahabiyanci a Najeriya wallahi. <laughs> To kola mun gode, kola gare mun gane da kai matsalan ka ne kawai da wabiya wato mun gode Allah. <laughs> Ni bai san inda aka tattauna. Hmm. Eh, wa zatilla kola kan TikTok ya sunan Kare daga nake kira. Sana Bashir Alkadiri Malam Fashi. To masha Allah Malam Bashir kana tare da Sheikh Ahmad Imam da Sheikh Ibaruta. Ina ma Shehi Malam Ibaruta. Bishop malam a tayi yana masa barka wannan Bishop malam muhammad ka ce ko a wadayan. amar ahmad imam ahmad imam muna hmm. can baki ɗayan ku masha Allah barka mai eh, na shi a daidai wannan lokacin ya ɗan akan kudin ala shirya mukaba ɗin malamai da nan ba katai katan bazi ne kamar a hadisai kata ba suna da katai wanda ba zai iya hadisi kuma kuma magana ta kamar yadda ka yi kidin ba kamar lokaci ne kake baya eh. to magana ta Allah ba a bashi lokaci ba amfani ba wani amfani aka bari malam ma bayani wanda ya gamsar da ita kotu da wannan saboda tun ranar shari'a farko alkali ya ce shi ko malam ya magana ko kada ya magana ya san abin da zai yi Eh, hmm. amma, maganan cewa an ba da dama a kotun nan an saka a nan an video na ci wannan gaskiya ba zan yi eh, wannan gaskiya. To ai zaki zaki. Na. An a kawo mutum. Eh. An yi kara a kotun ba za a bai da yake ba. Wannan gaskiya ne. Sarki matsalar waya ne. A yadda malam ya rika ba da amsa. malam yana ba shi sauka in sake hawa da ake professor kan shi yana ai wannan malam yake ba ai wannan amma ma malam hukunci ne da son zuciya shi kuma da matar ranar shari'a farko ya ce shi an gaya mai abin da zai ya ba da umarnin amma akwai wani a gefe wanda yake ba shi da abin da zai a shari'a malam a ranar farko ya faɗi wannan magana To, masha tun daga ranar farko za a gane cewa lalle alƙalin nan ba adalci zai nufa ba saboda ta farko ce. A kamu ta bayani. Kamu ta ba alƙali ya hakuri. Mu je mu ga eh, mu ga. Ba shi ba ai sarki zaki. A abin da ya faɗi ne tunda duk duniya wannan magana tana yin yawo. Ba gane ba ni ina gyara maganar ne saboda yau mu tsaya kan maganar Malam Abdul Jabbar. Kaga in aka tsaya kan maganar Malam Abdul Jabbar da gauna wallahi za fi samun mafita amma muka shiga wasu wurare da jama'a za su yi wa kaga abin da ake sa <laughs> kuke bukata ba na eh, su gaskiya ne sai kuma eh, eh. maganar malam da shi gwamna a kamar yusuf magana ta domin allah ba wai don ina ɗalibin malam abdul jabbar ba magana ce ta allah ina da tabbacin cewa wannan sako ina gaya ma gwamna in allah ya sa sako zai ji wajen shi a gaba ɗaya malaman nan na najeriya ba don ina almajirin malam abdul jabbar ba gaskiya magana babu wani malami da ya ba shi gudunmawa kamar ɗaliban malam abdul jabbar hmm. kuma sun ba shi wannan gudunmawa ne ta sanadiyar umarnin malam abdul jabbar hmm. akwai abokaina da yan uwana wa'anda na sani daga wani state sun zo sun yi rijistar zaɓe sun yi zaɓe a kano saboda umarnin malam abdul jabbar ka tona asiri kenan eh, eh, sufta fita wani state suka zo eh, Kano. Daga wani sun zo sun yi rijista don su zaba Abba. Abba. Saboda suna mu mai kyakkyawan zaton cewa zai mana adalci. Saboda mu a shari'ar da ake ba a yi mana adalci ba. Mm, mm, mm. Muna tunanin cewa muna kyautata san zai mana adalci. kuma muna saurare muna jin shiru domin Allah akan mu iya wannan mun yi ne don a yi mana adalci ba mu bukata mu a ce abba ya je saki malam Abdul Jabbar ba mu ba haka muke bukata ba don a yi muku adalci muna bukata yi adalci adalci to Allah sa Allah Allah sa yi adalci Allah sa a zauna shari'an nan a yi ta ta gaskiya da gaskiya masha Allah yawwa lalle kai kai kai kai kai masoyi malam Jabbar saboda muryar kamar hatta ta juya ta juya kamar malam da jabar mun gode maka wane mutum ah, Allah ya saka a murya murya murya ka eh insha Allah Allah ya saka maka da alƙai mun gode mun gode sosai mun gode mun gode ina ga ina ga su masha Allah masha Allah Allah ta'ala ubarakatu kola kan ah, WhatsApp kola kan WhatsApp alhamdulillah Wa alaikar salam ya sunan kargan nake kira? Ah, sunana Abubakar da Kano. Sarki zaki barkan ku da Abubakar? Barka kare malam. Ah malam baka na malam Dahir ko eh na malam Siri Bashir ko? <laughs> A kai da da shi malam. Ba da su. Insha Allah suna jin ka. To ya kyau sosai. Ah, ah ya shafi fuskar kamar abin da ya shafi ilimin kamar hadisan ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam very good very good muna je ah, hadisi su na karban hadisan wajen inganci da tabbatarwa sannan kuma da fassara duka an riga da an yi aikin an riga da an gama. Mm. Eh, hadisi wanda yake cikin Bukhari ko Muslim ko sauran littattafan nan guda hudu da ake magana a kansu an riga da an yi aiki a kai. Kuma har yanzu wanda eh, wani malami ana ya ce sunansu ana ce musu Sihawu Sita to wannan ba kuskure ne cewa sai hausa a ta dama amma mm. alkutubu ita ake cewa saboda mai sau a cikin a ya magana ka kaje direct malami sai mai baro ta faɗa yana jin ka kaje da kan tambayar da zaka yi masa kaga yana da kyau haka bi ma'ana mu ji hujjoji aha kana kana nufin cewa wannan littafin kan kansa ba yarda da shi ko ba a ce musu siha gaba daya saboda akwai abubuwa inganta sarki zaki Na. sarki zaki ina zuwa idan ya saurara yawa idan ya saurara abin da na ce na ce eh. littafin da ake ce musu sittu siha sai dai shi ne in baya ce musu situs amma hakan ba haka haka waɗanda su waɗanda suka waɗanda suka yadda da su suna ce musu situs ha eh ana ce musu situs su a wurin su duk abin da ke cikin ingantacce ne abin da na faɗa kenan amma yake kuskure ne to su su zai kuskurantar amma ba ni ba ba ni zai kuskurantar ba cewa ne littafin da ake ce musu situs ha ai ni ma ban yadda da abin da suke cikin ingantattu bane ina so fahimta magana kuma ya gyara lafazin shi To bismillah. Eh haka ne abin nan eh, za a iya samu kada mande ai eh, kamar a babin ilzami ilzami shi wa mutane ciki to kaga ai ba a yi Eh, muna jinka. kafin hadisi ko kuma ce idan a wajen fassara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi abin da ya kamata mu sani shine akwai ai akwai malamai masu sharha dewa sun yi an yi sharhan Bukhari da Muslim da dukkan da an sharha su idan kaza ce kuma mummunan ma'ana ce to ya kamata ya jingina ta ya ce malam ibnu hajar ne ce ko ibnu rajab ne ya ce ko nawawi ne ya ko eh, eh, eh, na a malam muhallab ya ce cikin dai masu sharha to kaga wannan shine a ilimi ka za ka kawo malamin da ya fassara wannan fassara taka sannan sai ka ce to abin ko mummuna ne ba kawai gundarin abu za a dauko daga hadisi kuma sai ka masa fassarar ka ko sai ka ce abin an an soki ma'aiki da shi sallallahu alaihi wasallam ba sai ki zaki wannan ba haka bai ba domin ko qur'ani aka masa haka ba zai sha ba hmm. ko alqur'ani wani sai ki zaki alqur'ani Allah subhanahu ta'ala ya kawo aya ai wajadaka dallan ba na'am kaga ba za wani ba zai zo ya fassara yace an ce annabi batacce ne kuma yace aka Allah yake nufi ba shi hmm. shi yayi wannan fassara Allah ya ce wa tafshan nasa wallahu aku an tafshahu a cikin suratul ahzab ok shi sa kai kola kana kan kana kan bakanka cewa malam abdul jabbar kuskure fassaran da yayi shi ya fassaran sa babu cikin wani littafi sam fassaran kan eh. Eh, sarki zaki. Ah, ah, eh ka zo mana gwari gwari kola kaka kaka yi shakka ka zo gwari gwari kan maganan ka. Ka gane? Eh, ah, ah haka nake son ka yi. Me kake nufi to? Yau ina nufin ba za ba a daukan hadisi kawai ka ce wannan hadisin ga abin da yake nufi mummuna ne kuma ni haka na fahimta a ah, za ka kawo malaman. Eh, kola kola kaman ya hankuri maganan ka kaman kana muna magana mara bi ne. ka gane eh. sa'annan mun hmm. kawo mana cewa kamar malam ɗahir malam mai baro malam ahmad imam sun kawo mana cewa duk fassarar da malam abdul jabbar ya kamar malam ah, ahmad imam ya ce shi ba shi tare da lafazin amma bai zagi annabi ba malam ɗahir ya ce a'a wani karatun ah, fassarar shi ke ba da ma'anan abin da ake nufi ya kuma ce wai misali kamman ka ce wane ya yi uh, kwana uku bi wanka ba to wani inda zai ba da a aika ce wane mai dauda ne wannan kuma zai ce aika ce wane mai wari ne eh, wato eh, eh to yanzu kan kazo kana muna sarki zaki yanzu ba mu san me kai kake ka zo muna da yawa sarki zaki hmm. eh, sarki zaki afwan a yi min afuwa caji na ya yi kasa sosai amma ko za a zo na gaba zan ah kola kola dawo dawo ya hakuri sarki zaki sarki zaki ba zai tafi ba kalla sarki zaki tun da ya sarki zaki ya mai kadan ku bari ya ya doki sauran cajin nan ya dawo ka zo muna direct je muna direct yawa sarki zaki abin da na lura da shi kar ka manta hadisan da nake karantawa eh. na yi bayani farko na ce waɗannan hadisai babu wanda na fito ne magana a akan sai da na duba abin da malamai suka tattauna a kai. amma duk abubuwan da malamai suka tattauna a kai, na jingina hadisan da manzo Allah ni ban gamsu da shi ba eh. ni ban gamsu da shi ba abin na faɗa kenan to shi yanzu idan zai zo ya ja da irin wannan hadisin ai sai ya fito ya gaya mana ga abin malami kaza ya faɗa akan hadisi musamman hadisan da na karanta na shayar da babba nono da kuma na fitsarin annabi a tsaye sai ya zo ya kawo mana malam kaza ya ce kaza malam kaza ya ce kaza malam kaza sai ya kara abin abin da nake tsarin yake nufi kenan to kaga in ya zo da wata fuska wannan yana maimaita abin da muka bayani a kai ne kola kaga maganar ka da kake faɗa mutane da yawa dubunnai suna tare da kai kaka je mu da gefe gefe fito mu da fili kamar kada malluman nan suka fito fili alhamdulillah aka yake su fito da shi fili in wani magana ne suke su fahimtar da kai wato wato sarki zaki na'am kana ji na abinda nake so wato kana ji na da Allah waɗanda za su shigo a yi haƙuri duk wanda zai shigo nan babban abin da muke so mu ji daga bakinsa kawai malam Jabbar ya zagi annabi a wurinsa kawai shi kenan sai mu ji yawa very good haka muke sai mu ji Tesa kola fito da maganan ka muna jin ka Assalamu alaikum Thank you. Kana kan layi fa. Kuma ya gudu kan layi. yana kan layi. Salamu alaikum. Ya fito sosai batu. <laughs> Ai mun so muke wa'annan hadisan mun zo mun karanta idan muka samu wanda zai gamsar da mu oh, abin da hadisan nufi mu za mu yadda yi. Ka san wani abu sarki zaki. Kake yin nan kake yin nan. Wallahi kana da kana da kana da support kuma ba support cewa kamar a kayar da kuka kayar da mallumin ba a hujja muke nema muke bukata Yawo. Hmm. salamu alaikum to ko langa bari mu aje shi gaskiya bari mu aje shi bari mu aje shi mu ba na ga wani malami na ga wani dala kuma in aje kowa ga dalibin malam Abdul Jabbar eh ga sufi kuma yana kira Salamu alaikum. Eh, Kare na ga malam yana kira. Malam Labir muna da fada da shi. Na ga yana kira za a ɗauki. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sarki zaki. Kola wanda ya kira don Allah duk kowa ya kira yi kokari ya make sure ya yi ready magana don Allah. Ya hakuri ku bani dama. Kola ba ni dama ga ɗalibin malam abdul jabbar ina son ɗauke shi good ina son ɗauke shi gwarin ɗauke shi yau dai na yi zaɓe yau dai na yi zaɓe malam ahmad imam yau dai na yi zaɓe to alhamdulillah eh eh oh mai haku na zuwa to Oles na da yawa ku yi hankuri eh, sarki zaki na malam ahmad ina jinka yau dai na yi zaɓe yawa dan ƙarin bayani duk wanda zai shigo sai ya tabbatar mana Sheikh Abdul Jabbar ya zagi Annabi tukuna kafin a je gaba to mm. ga in Salis daga Jos ko da ne kwanakin baya <laughs> ya zo ya bidiyo bai fahimce ba ina zuwa ya gama da ni duka gaba daya mm. kuma yana zuwa na karatu kuma fa <laughs> a nan ɗin ko <laughs> yana zuwa da kuma karatu <laughs> Nana sare shi a malamin nan. To. Assalamu alaikum kola. sarki kola ya sunan kargan nake kira. To, Mala Sani, bismillah. Alhamdulillah. abin da kake yi Allah saka mara alheri amin da malamin mu shag mai faro ta da malam Ahmed da shi malam Tahir na'am irin wannan damar shi muke bukata a rika kawo soji wanda ke shag Abdul Jabbar da ki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sai zo ba da kujoji muna da malama da za su iya kara wannan Na'am. Ina fatan Allah ta shi ku lafiya. Amin. Malam yaya san kauye. Eh, masha Allah, mun gode, mun gode sosai, mun gode. Ah, to, Malam Lamin Salis, uh, ah, wurinka ina gani, network wurinka ne, muna kiran ka ba ma samun ka. Ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kola kan TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Sarki zaki akwai ɗan wani abu da nake son ɗan kara ɗazu na samu matsala ina ya kyauta tsammanin abin nan ɗina ne ya kare data na ya kare amma yanzu na dawo. Sarki zaki har ga Allah ba zan ɓoye ma ba. Da zai da ya tabbata mana mu 'yan shi'a cewa Malam Abdul Jabbar ya zagi manzan Allah. wallahi wallahi da ranan mun raba gari da shi hmm. kai ka sani sarki zaki hmm. lokacin da salman rushdi ya yi ayatu shaitan ya zagi manzan Allah a duniya imam Khomeini shi ya ba da fatwa na a kashe shi kuma duk wanda ya kashe shi ma ya eh. zo ya karbi tukwici sannan a nan Najeriya an sha ganin 'yan shi'a in aka zagi manzan Allah yadda suke fitowa suna nuna ɓacin rai. Hmm. Ba Malam Abdul-Jabbar ba da za a samu wanda ya fi Malam Abdul-Jabbar sai ya fito ya zagi manzan Allah. Daga ranar mun raba gari da shi kenan. Hmm. Ba kare shi za mu yi ba. Saboda haka matsalar mu da wasu waɗanda suke ce an zagi manzan Allah shine sun gagara tabbatar da an zagi manzan Allah ne. Yau wannan shi ne. Ya tabbata mana cewa siyasa ce tsurarta, ƙiyayya ce da gaba. Kai, shi kuma gwamna ma ya tabbata ma hasada ce. Shigar da ake yi ne ransa ya ɓaci. Ya ce ya yi wani shiga an bar mutum ya yi ƙarfi, ya yi wani shiga ba za mu bari a yi irin abin da aka yi a Kaduna ba. Haka ya ce. Hmm. Hmm. Wato abin ya zama hasada kenan. Hmm. saboda haka sarki zaki wadda aka musu rufa-rufa a lokacin ba su gane ba su ne dai ba su gane ba amma alhamdulillahi kamar yadda ɗazu na ji a sheikh ahmad ya faɗa cewa ahmad imam hatta a cikin ɓangaren tijjaniya da ƙadiriya hatta a salafiya ko waɗanda ba su tafi akan mala abdul ya zagi manzan allah ba To daɗin daɗawa bayan wasu da dama sun tafi akan bai zagi manzo Allah ba shi da kansa ya zo ya tabbatar da shi bai zaga ba. Amma hmm. in kun ɗauka na zaga to na tuba. Hmm. In kun ɗauka na zaga. Haka abin da kuka ɗaukan to na tuba. Ya ce haka. Yayi ba ɗaya ba so biyu. Ya ce haka. Ya faɗa haka mana. Mm. ya ce ya tuba akan waɗannan kalaman da ake ganin cin mutunci ne ga manza Allah ma'anar maganar kenan ai to masha Allah kola da kake kan TikTok kana da minti da ah, muna jin ka um assalamu alaikum sarki zaki wa alaikum salam sunan ka daga naki kira um sunana Saifullahi daga Katsina to masha Allah kana tare da shayannin ma kan wannan layi na wato sarki zaki bayani na wannan gaba ta wannan malam Abdul Jabbar da ake hmm. so ni abin da nake so a fahimta a wannan gabar cewa irin hadisan da ya karanto su malaman mai mutaba ba wannan ba ba shi ne muhallin da za a ɗin mu ba a a a kola kola malluma ba shi yawa ba shi ba ne ba shi ba ne kawai kai ka zo a matsayin shek Abdul Jabbar ya zagi annabi kawai ka ba mu amsa in kana kan wannan sai mu ji hujjar ka shikenan kawai Uh, no, ni ban ce ya zaga ba. Ok, to, to shi na je ka gaba. Kana ji? Mm. Wato irin hadisan da yake karantowa shi yana fito da ma'anar hadisin ne yake amfani da wasu lafuzza wanda ke tabbatar da ma'anar karara. Mhm. ko da in aka tuhume shi ba zai iya kawo lafuzzan ma'anar da yake nufi wata hadisa. Mm. eh ka fahimta mm. su ne yake amfani da su wajen nuna ma mutane ma'ana hadisan da yake karantawa karara sabanin wasu malamai in sun zo sun karanta za su faɗi irin yanayin ma'anar da hadisin ya zo da shi kawai su wuce ba tare da sun faɗaɗa ma'anar ba kamar yadda yake amfani da wasu lafazai ya ƙara fatan ka fahimci ni wato anan abin da za a duba shi ne shi ƙarin lafuzan da yake a hadisan nan ko wani abu shin da wace manufa ce yake yana yi ne dan da yake ƙarin fada na hadisan yana yi ne akan cewa shi ya yi da wannan hadisan ko kuma abin da aka danganta annabi cewa ya faɗa yana yi ne dan nuna cewa ya yi da wannan koko yana korewa ne shi ne kawai abin da nake sani abu. mun gode Allah ya saka maka. To, don Allah ku bari mu ba abokin faɗa na, Malalami, na ji bidiyon sa kwanaki. Malalami. Ta jama'a wannan babban albajirin Malam Abin Jabbar ne. Kuma hmm. abin da ya bani mamaki yana fa karatu fa a nan fa. Kuma ya sani kowa ya kawo manufan shi ni ina ba da dawa ne. Ce to zo ka a wuce. amma malam lamin kwanaki bai fahimce ni da kyau ba na gada zai wuce burani din raddi ke gaba da ni gaba na ce to <laughs> ya janye ya janye sarki zaki sarki zaki sai a hakuri wallahi wallahi ban doke shona ba ka gane a kusa ababa da yawa da ake faɗa ta bangare shi'a wallahi malam malam dahir ke fahimtar da su da yawa ka gane to amma ni da kai na san wala Allah haushi ka amma kai da kanka kai ai kana karatu nan ka san abin da ake yi nan Ya sa sha bai mun mamaki da ce to malam Lamini wani kyale shi amma wallahi ban sa rai ba wallahi bai wushi ba wallahi nake gaya maka <laughs> to bismillah to na'am to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na wa manyan bakinmu a wannan rana mai albarka barka da zuwa. Suna jin ka suna ah, malala ne. Eh, kuma imam bauchi duka na musu fatan Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Masha Allah. Amin ya malala. Sarki zaki. Na'am. Allah maka da alkhairi na fito da waɗannan gwarazan malamai da kai. Na gode. Saboda a ƙara wayarwa da al'umma kai. Na'am. dangane da irin wannan hadisai da suke cikin littattafan hadisai hmm. wanda yanzu wani kola ya ce sheik dr abdul jabbar yana kara abin da babu a cikin hadisan nan hmm. to yanzu sarki zaki tambaya zan yi kwaya daya. yanzu dan allah me yake kawo kwarkwata yau a ce mutum kwarkwata a kan shi me yake kawowa <laughs> Sarki an sa maka magana a baki ka amsa fa. Ko sarki? No. An sa maka magana a baki fa kai a hankali. <laughs> Ah, ai sai sa ai ma ai zari wani daga garin ce to wato gwamnati da ke na kafa hujja. Kuma tambaya ce mai kyau, sarki zaki tambaya ne wanda mai kyau wallahi. Tambaya ce mai kyau bi muhalliha. malalamin ababa da yawa na ka kwarkwata to wacce ce kai kake ganin fi kawo kwarkwata eh, amma wannan hadisi ta inganta kai wata bayan aka maka kuma kana tambaya wala Allah wala Allah fassara ne mala Abdul Jabbar yayi shi yayi shi haka amma bai tawili ba eh, eh kana ji na

to sai aka ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi gidan na ummu haram bayan ta bashi abinci ba fa da imu ta bashi ya ci ya koshi ya zau na asabu ita na cire musu kwar to kaga yanzu idan ka zo wa malam ni da kai mun yadda cewa kazanta ita take kawo farfata. ta kazani. to kaga ai a cikin hadisi babu wannan haka ne eh. amma kuma da aikin ta kazanta ki. to yanzu su haka suke so sai dai a zo a ce annabi yana da kwarkwata haka a hausa mai sunan mai wannan ta ji shi abin da shi dr abdul jabbar yake to da amma amma ina zuwa malalamin malalamin ya kuri tsaya wannan magana ba kai ba kai kaɗi ba hadda malam Ahmad Imam hadda shek Man Dair hadda shek Mai Baruta shin malluma ai kuna cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam in za ka yi magana sun aiwar magana ya kamata maganan tana ni tawili sa'a kuma ta ma in za ka yi wai ka duba cikin mai kyau kuma mai kyau nan kuma ka duba wanda tafi kyau a cikin kyau sannan ka mm. raba sallallahu alaihi wasallam mm. shin ina nufin wannan hadisi ni a wuri na to ka gane amma eh, a wurin eh. malluma ya kuri na zuwa a wurin malluma wani Allah ni da a doke shi wannan hadisi ba ta inganta ba to amma mm. a shi ma in ta inganta okay good in ta inganta shin kana ganin cewa akwai irin wani tawilin da za a iya a yi masa mai kyau ko dai a'a shi dai wannan gundarin ah, ma'ana za iya bashi. Eh, sarki zaki bari fara baka amsa. To, Malam Lamin, mara Ɗayar ruwa zai shigo cikin maganar ka saya. Eh, sarki zaki zai yi bisa shimfiɗin da kai sarki zaki. Na cewa magana akan ɗauko mai kyau ne a yaɓa wa manzan Allah ko a ɗora wa manzan Allah. Wannan gaskiyar ka ne. To tsakanin a ce manzan Allah an cire masa kwarkwata. da a ce ba a cire masa ba wanne ya fi dacewa da manzon Allah din da a ce kwata-kwata bai ma da shi eh, da kuma a yana da shi an cire masa kwarkwatan amma kuma wanda aka ciran ba kuma kazanta ba ne ya sa ya samu kwarkwatan wanne fi a gara da ce ba ko shi ne abin da aka zaɓa din kai ne ka eh, cewa ne sarki bari dan ƙara wani bayani ka dan fahimci wancan maganan da ka ɗauko ka san misali idan an ce kalma ce guda ɗaya amma tana ɗaukan ma'anoni da yawa ah. akwai ma'ana mai kyau akwai ma'ana mara kyau hmm. to idan akwai ma'ana mai kyau ɗin in ana batu kan annabi in za ka yi batu kan kalma to sai ka raɓe mai kyau ɗin da annabin ah. amma idan kalma ba ta da wata ma'ana ta daban face sai mummunan hmm. to a kan ma ka tsaya wani inda inda ni a wuri na gwanda ka kore ma hadisin goyi mm. sarki zaki uh, kamar yadda wannan babba daga cikin manyan ɗaliban ya shomar jabbar ya shigo wannan farfajiya mai albarka ya karanta wannan hadisi hadisin na cikin muslim kana ta kai sai zai kana kana cewa eh, in hadisin ya inganta abin da muke gaya wa mutane hadisin na cikin muslim kuma akwai masu ganin muslim da hadisan da ke cikin ingantattu ne idan ka duba cikin muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sha biyu daidai babi na arba'in da tara idan ka duba cikin babun babu fadlul gazwe fil bahari ga sahih muslim a gabana babun falalan yaki a cikin teku yace haddathana yahaya bin haddathana yahaya bin yahaya qala qara'tu ala malikin an an ishaqa ibn abdullahi ana bi dala an anas bin malikin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yadkulu ala ummi haram ya kasance yana shiga gidan uh, ummu haram binti milhan yar milhan fatu da imuhu sai ta ciyar da shi sarki zaki duk matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abincin da ke gidan manzo sai ya tashi ya tafi gidan wata inda take ba tana Quba ne kwanan nan mun dawo daga Umara tsakanin masallacin manzo Allah da Quba akwai tazarar tafiya fa haka annabi zai tashi ya tafi gidanta dan ya je ya ci abinci ya bar matan shi to kaga wannan akwai abin dubawa wa kanat ummu haram ummu haram ta kasance ta ta ubadat bin samit mata ce ta wanda ake kira da ɗin Samit. Annabi ya tashi tafi gidan matar wani, matar wani. Fato bai mu ta ciyar da shi abinci. Hmm. da kala alaiha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzala ya shiga gidanta yawman fa fa'ada matu ta ciyar da shi abinci. Sun majalasat sannan ta zauna talifi ra'asahu tana tsefe masa kansa tana cire masa kwarkwata gashi. Fa namar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bacci. to ya saboda Allah ya sarki zaki ba abin da ke kawo kwarkwata ba sai irin masu tara gashi gashin nan kuma wanda ba a wanke shi mai datti wanda manzo Allah sallallahu shi fa jikin shi kamshi yake yi amma a danganta da kwarkwata ga ainihin gashin manzo Allah sallallahu ai akwai abin dubawa saboda haka wannan hadisin na cikin wannan hadisin na cikin sahihu muslim yana cikin sahihu muslim masha Allah to bismillah shek to wannan babu kyakkyawan fuzara <laughs> Sai ka gyara tsaiwanka da kyau network eh, magananka na na break. Gyara tsaiwanka. Eh, magananka na break. Eh. Ana jin ka, bismillah. karatun da malam rawaito suka ce manzo Allah cewa yayi da Uzai ya Yamani ya a gaban ya gaba sai eh, da aka yi fitsari a tsaye ka duba wannan kare sannan kuma in ya tsaya gaban ka hmm. in ka dawo ka ji wannan abin to me zai gani kenan saboda Allah kuma ka samu wani ka ce da Allah tashi ka gwada mana yadda ma'aiki ya yi karin ni ni gajeruwar suna ka ga ba lada kar kuma mu tashi ya tsayi ya zama na musulna tsayi ka ga ba lada yadda ma'aiki ya tashi kai da kake cewa annabi yayi kana matsayin ustazin tallar tsarin magani yaya to ya suka ya suka ana ji manya su ga wani dan shi al-bukhari yake abu ya sa annabi ya a tsaye kusa duk yana ana sai ba tusa ne to mutane to sani da ina amfanin wannan da ba za a fito da al'umma ba a korewa ma'aiki shek dr abdullahi ta'ala korewa annabi yake cewa ba a yi ba dan ba zai hmm. ya hana sahabbai shi kuma ya zo yana aikata abin Allah ma haka annabi ba zai hana ba ya zo yana aikata aka zo aka nasabta masa kallon matan mutane wannan maganar da nake gaya maka ka san akhira za ka san shi saboda musulmi ne ya yi ridda ya zama kirista kuma ya zo yake yaƙa addinin musulunci nan. Cewa wata mata ta wuce sai manzo Allah ya zira mata ido da ya fa'a sai ta motsa mishi sha'awa. Ahmadu dan Hanbali ya fito da magana karara Oh. Assalamu alaikum, ana jina. Ana jin ka sosai, bismillah. Na'am, to shi kenan sai ya je ya da iyalinsa sai ya fito. Sai sabai suka tafi shi, sai ya ce ai innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytani wa tudbiru fi surati shaytani. Ai mace tana zuwa ne ta fuskanto ka da surar shaytan. In ta wuce ka, tana wuce ka da surar shaytan. To kaga a nan sun ce fa a ake batu sai ta motsa wa annabi sha'awa sarki zaki dan Allah dan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in fa muna kaunar annabin nan shi waya jakadan Allah ne he is the greatest man ever lived on earth in mun yarda da wannan dan Allah yanzu idan mace ta na tahowa kallon ta halal ne ko haramun ne gare ka a haramun ne haramun ne to dan Allah idan ka ci kace sai ka kallon saboda gidan to ta kowa ba ya san me hmm, idan ta wuce ka dan Allah me za ka dinga kallon bayan ta sha'awa ka ta kusa hmm. to ka gani Wannan tambaya na kai ga. Ni tambaya na yi na. Na. Hmm. A ce ko da abin da ka faɗa yanzu a cikin hadisi ina magana abin da yanzu ka faɗa da na maka tambaya ka bani amsa ina tsaro a cikin kaga kaga kaga ko kaga sarki zaki ya faɗo na abu a cikin hadisi ko ba ruwa na. Ah! wannan wannan ba ni ba ni sai karanta <laughs> ba ba ba shi ka fada. sai an yi maka sai ya nuna lafazin kalmar a cikin hadisi sai ya nuna lafazin sai ka nuna lafazin a nuna ke eh, yawa gaskiya ne kirki zaki sai ka nuna lafazin kai ma malam ahmad ka nuna gaskiya kawai ko ka nuna ko wato sarki zaki wato sarki zaki sarki zaki afwan eh afwan wa'annan hadisi to me yasa ba a duba kaman kan da ake duban wasu hadisai a ce wannan bai inganta ba wannan ta inganta a kowane hadisai ba da ma an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba Mm. ba za a mm. eh, eh, wato ka san da yake faruwa salamu alaikum da farko dai sarki da Allah yana da kyau mu da muke wannan program ɗin da mutane masu sauraron mu baki ɗaya su fahimci cewa ba ta lafazi ne kawai ake neman hukunci ba da farko dai su fahimci haka tukuna sana abu na biyu a fahimci cewa duk abin da aka kawo shubuha a kan annabi kaji akwai alaman kawai alaman taba annabi a wannan hadisin to akan ka yadda ma da hadisin gwanda baka yadda da shi ba ya fi maka saboda gwanda a ce gwanda a ce ka samu kuskure wajen kare annabi ko wajen watsi da wani hadisin da kai kana gani ya taɓa martaban annabi akan a samu kuskurenka wajen jingina wa annabi mummunan abu a wannan gaskiya ne wannan gaskiya yawa wannan kawai yawa saboda ka san a yanzu eh, abin da yake <laughs> faruwa sarki zaki kaga na'am malalami ne yake faɗa haka Haka kaman haka shine nake tambayar malalami Nan. Cin ire-iren waɗannan hadisai akwai yanda za a iya kore su da ba da ba an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai sun ce annabi yayi kaza kawai a kore a nuna wannan hadisi ƙarya ne babu za a iya yin hmm. za a iya a samu haka malam lamin za a samu abu haka ba shi an jina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda wannan suka suna da nauyi gaskiya hmm, hmm. za a iya sarki zaki ai shi ne yanzu aikin da Sheikh Dr. Abdul Jabbar Hafizahullah ta'ala ya dauko kenan yake kore wa annabi kuma ya dora mu akai mu kore wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a'a baka gane ba ya hakuri bari zo maka gwari gwari ka kaman kan da malluman nan su yi kokari suka zauna awa kaman biyu ka kaman kan da ka shigo nan shin an nuna wai malam abdujaba irin awan da suka zauna su hudun nan to malam abdujaba yana zauna awa kaman wurin malam dair wai yana zauna kaman awa kaman wurin ah, hudu shi kaɗai awa uku shi kaɗe. to shin malam jaba irin awowin da yake zaman zai iya zauna ya ce a wannan hadisi da aka jingina wa annabi aka a wannan hadisi da aka karanto Eh, wannan da'ifi ne wannan ya nuna isnadinsa rawaito rawaito rawaito wani suka rawaito adu ah, wannan an samu rauni shi kawai ma ba shi an jingina wa annabi a cewa ah, ai sun mai da annabi sallallahu alaihi wasallam mai dauda saboda an nuna kwarkwata a kansa ai sun mai da annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi da ba irin lafuzzuka duka ba za a iya kore irin waɗannan ababa shin kana ganin zai yiwu Ok, na fahimci sarki zaki, na fahimce ka, bari in ɗan ƙara haska wa mallaminu. Ok, to. Eh, wato in abinda sarki zaki watakila yake nufi. Na. Kamar misali waɗannan hadisai da aka samu sun taɓa janabin annabi. Na. To misali daga cikin isnadan ai mutane ne ake ambatowa, a ce haddasa ni fulan an fulan an fulan an fulan. Na'am. to maimakon misali a raba wannan mummunan maganar ma wani daga cikin isnadin hadisin a ce tasa ce kuma har a samu daman sukan wannan ɗin mm. to me zai hana kawai a kore waɗannan zantukan ba a yadda da su tunda ma ba a tabbatar ba to yanzu ma ba a san tunda ba ta da asali to ma ba a san waye mai wannan maganar ba balle a cutar da shi da harshe misali ala watakila shi ne Ahmad Ahmad Ahmad To na. Ba haka ba ne. Abin da yake nufi ba aka zo a ce sun mai da annabi kaza ba? Eh. Wato eh, babu yadda za a yi a kore ba sai sunan manzan Allah ya shigo ciki ba. Wato wato kaka to na fahimta na fahimta. To na. Saboda in an bi kamar magana da Malam eh, Ahmed Imam ke faɗa in an bi da an rawaito an rawaito an rawaito irin wayannan hadisai ne ba yadda ta yi an samu wanda kamar kan da ake da afu hadisi an samu wanda in an kai kanshi an ga cewa kamar wannan hadisin nan a ba barki zaki na haka ne barki zaki to ni amsar da zan baka a nan shine eh wanda ya korewa manzon Allah ba jingina masa yayi ba akwai bambanci tsakanin jinginawa da korewa jinginawa hmm. shine a ce kayi na'am in aka ce ka ya tabbata kayi kaza to shine an jingina ma amma in na zo na ce ba ka yi ƙarya ba na kore ma ƙarya ne so malam hmm. abdul korewa yake ba jinginawa ne, ko da sunan hmm. manza Allah ya fito ciki da a ce da a ce da sunan manza Allah ya fito ciki ya tabbatar wa manza Allah ne sai a ce jingina amma tun da hmm. sunan manza ya fito a ciki amma a matsayin yana korewa yana ce hakan bai yiwu ba ba za ka ce jingina wa manza Allah ba sai dai ka ce korewa manza Allah ah, ah, ah, abin da muke bata mu gane nan duka gaba kaga in da ka duba ka duba yawancin mallumman da aka zaka zauna mukabala da malam da da su abinda ni na fahimta ni na fahimta hmm. Hmm. ana da rigima da malam da wurin hadisin bane fa hmm. ko ana rigima da malam da wurin wanda wai ya nakalto kuma inda aka samu isnadin hadisin bane ba ana rigima ne da malam Jabbar kan wannan maganan da yake yace a ah, sun mai da annabi kaman kaza sun mai da kaman kaza to kaga shi ni nake duba okay good tunda <clears throat> tunda farko da aka fara shekara da shekaru mal dai na zauna da kai kace a sam okay da da gaya ne wannan ana amadi ma mun zauna da shi wannan lokaci sam shi dai wannan ka ta ba shi tare amma sam da ba da gaya ne check mai baro da ina kan shafin shi wannan program okay good she muke maganan cewa okay good tun da wannan kaman ya mai da shi kaman kaza ya mai da shi kaza okay good to yanzu a dawo za iya a kore irin waɗannan hadisai ai kaman yau ni da kai har da shi malamin da ke jin mu nan da mu duka mun ittifaki hadisi na kawo yayin nabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce a san wannan hadisi dan bai inganta ba wani ma mm, mm. ya da ƙarya ne wani ya ce a akwai a amma fassara ba sarki zaki ga wanda sarki sarki zaki ok she muke nufin cewa ok good za a iya wannan hadisi a cire an da annabi kaman kaza tun da shi ake samun matsala za a iya cire wayannan ababa kawai a duba a kore wayannan hadisi a kan isnad eh na fahimci batunka a ah, abinda nake nufi kenan malami malami eh, malami sarki zaki in na fahimci abin da kake nufi misali idan an zo wani hadisi wanda akwai iskali ya ya ta umatincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an zo ana karatun hadisin kai sai a ce wa al'umma kun ga wannan hadisin gaskiya bai inganta ba bai kamata a dangana wa manzon Allah shi ba kawai sai a wuce wannan hadisin bai dace da mutuncin annabi ba abin da kake nufi kenan abin kawai abin wallahi simple abin da nake nufi kenan okay ya eh, hakan na da kyau hakan eh ah, ah, to hakan sorry assalamu alaikum Sarki zaki, idan eh. aka yi haka akwai wani ilimi da aka ɓoye. Ka ce hadisi bayi da kyau, amma ba a gano me maudu'in hadisin ba, me hadisin ya ce ba. Sarki zaki akwai barkaji, barkaji, zaɓafuwan, barkaji, barkaji, barkaji. yarda da shi wato bari ka ji eh, ina da abin da zan faɗa mm. bari ka ji sarki zaki a ah, abin da yake faruwa a nan shine akwai ƙa'ida da take cewa naqilul kufri laysa bi kafirin wanda ya nakalto kafirci ma to shi ba kafiri bane a babin nakaltowa yanzu misali ai baka yarda da hadisin iyayen annabi suna wuta ba ko ah, amma yanzu kana kallo ai da na tashi sai na ce hadisin iya annabi suna wuta kuma ni ban yarda suna wutan ba eh, amma saboda ka gane mutane su fahimci wani hadisi ne daga ciki sai na kawo hadisin iyayen annabi suna wuta ba tare da saboda in ba haka ba za a gane eh, maudu'in ba sarki da eh, assalamu alaikum eh to assalamu alaikum da malam jabari ya doko kenan wannan lokaci da ba fa okay alhamdulillah yawa yawa assalamu alaikum kuma da Allah eh kaga yadda bayanin da shi Sheikh Tahir yayi anan Mm. Eh da gaske haka ne dole dama tun da an rawaito abubuwan suna nan a cikin littattafai an rawaito to ba zai yi ka cewa mutum kaza ba kyau ba tare da ka gaya masa dalilin rashin kyau din ba. Wato an mm. fahimci batun kuma da gaske ne in dai nakalto mummunan abu ne to ba matsala ba ce ka nakalto ka ce wane ya ce kaza komai muninsa idan ka faɗa amma kai da kana korewa wannan ba ai mun yi misali da ayoyin Qur'ani kamar yadda nake ce wa qalatil yahudu uzairu ibnullah eh. kaga yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne kaga ah, ah, na da za mu roki malluma ku bari malalami ne magana ko da minti uku she mun eh. wannan wannan zama ba so ɗaya zai ba dole shi an sake eh, zama insha Allah babu laifi insha mm, babu laifi insha Allah karkare maganan ka she ai muna addu'a lokaci ya ja eh a bar shi ya karasa magana malalami sai ya addu'a lokaci yayi gaskiya amin wannan tambaya da kai hmm. tambaya na'am sarki kuma alhamdulillah sheikh Assalamu alaikum. Wa alaikum yanzu muna jin ka, yanzu ba mu jin ka, yanzu muna jin ka. Na'am, to wannan tambaya da kai alhamdulillah tambaya ce mai kyau kuma amsoshin da malamai suka bayar musamman ta Sheikh Zahir gaskiya ta yi kyau alhamdulillah. to ka san shi dan adam a kowane lokaci yana da buƙatuwar in an ce abu ba kyau ya san me rashin kyansa in an ce abu mai muni ne ya san me munin abin ko ba haka ba mutanen ne da suka zauna suka designing abubuwan nan akwai hadisin da ba za ka taba iya isinadi ba amma mataninsa mummunan matane ne misali yanzu a ce ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana da karfin jima'i na mutane talatin duk in ka bi isnadin duk malaman da suke bayan bukhari su inganta isnadin nan to amma tambayar a nan in mun zo kawai mu ce wannan hadisi ba kowa bane mu wuce ai wannan ba yi wa kan adalci ba wanda kuma yake kin musulunci in ya zo ya ritsa ka ka yi yaya dole ne sai ka fara gaya wa musulmai munin nan da farko yanzu dole ne yanzu mu tambayi anas ammani yaya aka yi kasan annabi yana da karfin mutane talatin tunda dai isnadi ya inganta an mishi wannan tambayar ba kawai za a ce a wannan bai inganta ba a wuce inda sun biyo baya kuma in baka bada ilimin nan ba kana cikin yanzu na lazina ya tubuna ne lazina ya tubuna kitaba bi ne ne wanda suke koya littafi wanda suke koya ilimi in sun koya boye ilimin za su zantar da shi ba Allah ya ce ne kai la'anuhum la'anuhum la'i mm. azina yaktumuna ma anzalna من البينات kaga dole sai ko da yace annabi ne ya gaya masa to kaga dole sai mun gano ina annabi ya gaya masa cewa yi duk abin da kai da iyali ko Allah ya wadata ka da ƙarfi in ka gaya wa mutane abin da Allah ya kusa na gobe alkiyama shi ne wannan maganar da kai kaga lewa zai hada shi kuma ya zo ya yi ba idan ka ce ki fata mu ba ya ya ba in ba ita da biyu ne in mu mubayyinatin yudha'af da azabu bi'i kaga wannan ko hmm. gari kanana ki da karfin kaza idan ka ce leke ke wa annabi da ke ko kaza shin baban abin da kansa dole sai ka fito wa da al'umma wannan hakikar su ga abin sai su bar shi da yake ka ce mutum uku ne kar mu tsawaita saboda malamai sun dade a kai sai dai ina ban alfarma na'am in zai yiwu mu rika ɗaukar hadisan nan da bayanan manya da ake cewa manya ne malamai mu rika taho da su al'umma suna ji suna fahimta su tabbata mm. na a zamanin alheri ubangiji ya zo kuma yau ta kai ga turawa suna katun inda ba dan wani abu ba duk ran da ka bani dama zan zo da katun Ah. Hmm. Gaskiya da ma wannan muka mu tallata su da haka. Kan mu hmm. Na taba jin wani ba kyau fa malam malam dahir wani an taba turo min wani ba kyau. Hakan eh, ba kyau. Hmm, gaskiya ne. Dama eh. Sarki zaki ya kamata a mu dakata ga lokacin sallah yayi. Hakan. Saboda da muke ma ina ganin ba mu gabatar da sallan azhar ba. Hakan. mu ci gaba mu ci gaba da magana to ai malamai ga malam Ahmad Imam ai eh masha Allah eh, eh, eh, eh ran Lahadi ina gani hmm. ranar Lahadi ba wallahi lokaci na nafta ma ya wuce ku ya wuce hmm. eh kina sashi sa ranar Lahadi karfe 10 ranar Lahadi Ranar Lahadi ko da ban samu abun nan ba Malam Amin ce Malam Lamin sai ya maye mun in ban samu dama ba na yi tafiya. Saboda akwai eh, Saboda akwai yiwuwar ranar Asabar zan yi tafiya kuma zan yi ranar Lahadi. Sarki zaki. Sarki zaki. Sarki zaki. In za a yi wannan program din shi wannan Malam Lamin ya kamata daman yana ciki. Ya kamata ya waje ba. ya kamata yana ciki sosai shigo a gabatar da program tare da shi ya lokaci ku yi hakuri saboda ya kamata a gaya wa mutane lokaci ranar Lahadi karfe 12 da rabi a a ranar Lahadi malam Musa na da karatu da rana kamar yadda muka yi haka zo mu sanar hakan Allah ya to shikenan eh, to sarki zaki kama ai addu'a abin da ran isar a ƙarshe shine ina isarwa zuwa ga almajiran shi mala abdul jabbar hmm. idan aka ce kotu ta kama mutum kuma an mai hukuncin kisa hukuncin kisa dai yanzu mala abdul jabbar yana aje ne a kotu a matsayin hukuncin kisa to ba hakan nan ba kawai gwamna ba zai zo ya ce a sake shi akwai process da ya kamata a fara bi dan yanzu wai abba gida gida yanzu hakan nan ya zo ya ce a a sake shi bai yiwuwa saboda hukunci ne fa na kisa su za su fara bin process na daga ƙara Hmm. na ɗaga ƙara daga lokacin da aka daga ƙaran aka kai wani kotun gaba to daga wannan lokacin su kuma sai su bibiya ainihin gwamna su nemi alfarma sai gwamna ya sa baki sai a sake malam Abdul Jabbar amma yanzu haka kawai yana zuwa cikin prison shi kanshi gwamna ya ce a fito da shi bai da wannan iko hukuncin kisa ne in dai mutum ya san ka'ida na alƙalanci to yanzu almajiran malam Abdul ku tashi ku bibiya ku ɗaga ƙara zuwa gaba sai ko ku nemi alfarma kuma shawarwari daga cikin wanda za ku nema alfarman su ku nema alfarma a wurin mutane guda biyu na farko shine mai girma kwankwaso ku kama kafa da shi ku nema alfarma a wurinsa na biyu shine sunusa lamida sunusi sarkin mu maganin mu insha Allahu rabbi in kun kama kafa da su komai zai daidaita alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kun gode a ah, don Allah ai muna addu'a gaba ɗaya saboda lokaci ku yi hakuri lokaci Allah Ahmad bismillah ah. to eh to da abinda dai zan faɗa kawai a takaice da Allah Eh. Eh, duka na sani ko da a da akwai waɗanda suka munanta zato a kan eh, abin da ya shafi matsala ta malam Abdul Jabbar na san zuwa yanzu da yawa sun gane da yawa sun fahimta to abin da ya saura a yanzu su gwamnatin Kano nake so mu fahimtar da su ko da misali hakan ma ya faru to lallai su sani suna da ƙoƙarin da za su iya yi a kai tun da dai an fahimci wannan zalunci ne da hmm. Allah muna kira ga shi musamman kabir abba yusuf ko in ce abba kabir yusuf da allah ya yi ƙoƙari ya sa baki akan abin da ya shafi matsala ta sheikh abdul jabbar saboda ya tabbata zaluntarsa aka yi idan kuma akwai shakka a zuciyarsa na cewa ba zaluntarsa aka yi ba to muna buƙatar a zo a zauna da waɗannan malaman waɗanda suke tuhumar cewa ba bisa zalunci aka tsare shi ba a zaunar da mu da su mu da muka ce ba zagin annabi malam jabbar yi ba su da suka ce ya zagi annabin a haɗa mu wannan muƙabalar kuma tsakanin mu ne tsakanin almajirai da malamai sai a yi wannan batu ɗin ina gani ya fi mafita don kar wa'insu su yi zato cewa kamar hala abba haka kawai ya yi batu a kai wannan ita ce kawai maganar. To shi ai muna addu'a gaba da sau lokaci. Eh to eh to bismillah eh. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله حق قدر مقدار العزيز سبحان ربك رب بدأت